ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na juma'a da ke garin tudun Jukun a ƙaramar hukumar mulki ta zaria jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta lahadi sha ɗaya ga watan zulhijja bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya dace da kalandar bature biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ina so in yi amfani da wannan dama in yi wa 'yan uwana a musulmai murnan wato zuwan sallah babba ta wannan shekara da fatan allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana ayyukanmu na ibada ya kuma yafe mana laifuffukanmu ya kiyaye mu daga tuba-tubai ya kuma kare mu da ilimi mai amfani mai albarka wanda za mu yi aiki da shi don ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba a ranar kiyama kamar yadda nake so in mika godiya ta musamman ga shugabannin wannan masallaci a limamanta ko limaman masallacin da sauran jagorori ga shugabacin ma na wato kungiya duka ina godiya gare su akan wannan karramawa da kuma ganin dacewar a zo a tunatar da juna a kan waɗansu matsaloli muhimmai waɗanda al'umma take da buƙatar bibiyansu domin a ƙara tunatar da juna ina roƙon Allah ta'ala ya man jagoranci da ni da ɗan uwana malam sa'ad abubakar wanda muka fi masa lakabi da sarkin musulmi wanda muke dama abokan aiki ne tunda shi yana center for islamic legal studies ne a nan congo sannan kuma sai aka haɗa ni da amir dina kuma limami na malam husaini wanda ba ko ba ne kuma ma dai shine shugaban zama to ina roƙon allah ta'ala ya datar da mu cikin dukan abubuwan da za a ambata lokacin gajere ne kwarai da gaske amma kuma ina ganin ba zan ce an kuntata ba domin minti arba'in za a iya fito da waɗansu 'yan abubuwa ko da ko a gurguje ne saboda haka inda aka ji na yi gudu to kar a taka birki a kyale ne in tafi domin in dira inda ya kamata in kai kuma ina fata Allah ta'ala ya sa albarka cikin zaman kamar yadda muka sani 'yan uwa rikice-rikice da ke addabar Najeriya abu ne da ya damu kowa watakila shi ya sa ma maudu'in wannan tattaunawa ya zamanto rikice-rikicen najeriya ko kuma matsalolin da ke aukuwa a najeriya a kaddara ko kirkira wannan ko shakka babu abu ne da ya damu kowa babu wani mutum a najeriya a yau face abin da ke faruwa ya dame shi illa iyaka an yi saɓani game da dalilin aukuwarsu da kuma hanyoyin da za a magance su ina ganin nan ne aka sha bambam domin ko a cikinmu nan na tabbata idan da za a yi wa kowa interview a tambayi kowa me yake fahimta menene yake farar da ko yake sabbaba ko ya jawo abubuwan da ke faruwa sai an samu mabambantan ra'ayi nan idan an tambaya akan ma mukaddara mun ittifaki akan abubuwan nan ga dalilansu duk mun yadda iri ɗaya ne dalilan to amma sai muka zo kuma za mu yi magana a kan wasu hanyoyi za a bi domin a magance su na tabbatar a nan ma sai an samu bambance-bambance na fahimta dangane da hanyoyin da za a bi don a magance idan muka dubi waɗannan rikice-rikice za mu ga suna da fuskoki mabambanta kuma abubuwa ne waɗanda kila inda za a zauna a nan wurin a ta lissafo abubuwan da ke faruwa na matsaloli ko na rikice-rikice kila zaman da za a yi na awa ɗaya da rabi ko awa biyu a yau da kuma a ƙara wasu awoyin irin wannan ba lallai ya wadatar ba in za a yi ta lissafi kawai na abubuwan illa iyaka kila idan aka so a dunkule to ko da yake za a samu bambanci nan ma wajen yadda za a dunkula matsalolin amma dai ni ina ganin za mu iya dunkula matsalolin a kan abubuwa guda hudu kawai abu na farko matsalar tsaro ko shakka babu a yau a wannan kasa ta mu ta najeriya akwai matsala ta tsaro wannan matsala ta tsaro ta addabi kowa ta dami kowa kuma matsalar tana da fuskoki mabambanta ta yadda ma an zo ana magana akan matsalar sai ya zamanto za a kalle ta ta mahanga mabambanta domin matsalar tsaro ɗin ta shafi matakai tun daga ƙasa har sama sai abu na biyu yawan kashe-kashe ko dai da sunan addini ko da sunan ƙabilanci ko bambancin siyasa ko kuma dalili na tsafe-tsafe duk kowanne in mun duba za mu ga yana da alaƙa dai da rashin tsaro ɗin amma na zaɓi in raba su saboda yadda suka shahara a yau suka kambama. Da yadda in ana so a dubi kowanne ta fuskar da ta dace to akwai bukatar a raba matsalar tsaro daban sa'an nan kuma dama matsalar tsaron tana jawo kashe-kashe to amma tun gabanin matsalar tsaro ta zama yadda ta zama a yau dama can akwai matsala ta kashe-kashe ko dai da sunan addini ko da sunan kabilanci ko da sunan bambancin siyasa ko kuma da sunan tsafe-tsafe sai abu na uku rikita-rikitar siyasa wadda ta haifar da saɓani ko kuma take haifar da saɓani da kuma rigingimu dangane da shugabanci ko jagoranci a matakai mabambanta sai abu na hudu rashin shugabanci na gari wanda ya haifar da dagulewar al'amura a ɓangarorin rayuwa gaba ɗaya wannan matsala ta rashin shugabanci na gari tana haifar da dagulewar al'amura idan mun ɗauki tattalin arziki tattalin arziki yana samun tasgaro a dalilin rashin shugabanci na gari domin in babu shugabanci na gari za a samu taɓarɓarewa a ɓangaren ƙarfin tattalin arziki a samu matsalar rashawa da cin hanci a samu matsalar rashin bin dokoki domin daga na gaba ake fahimtar zurfin ruwa in ya zamanto babu shugabanci na gari akwai yiwuwar ko yana da matukar wahala jama'a su zamanto shugabanni su ne abin koyi gare su in ko har suka yi koyi da su to zai zamanto ba za a samu ci gaba ba domin shugabannin za su kware wajen saba ka'ida su kware wajen saba dokoki su kware wajen kama karya su kware wajen yin abu bisa nuna isa da iko ba tare da an bi tsare-tsare waɗanda aka yi a kan su ya kamata a bi domin su jagorantar da al'umma ba hakanan za a samu rashin ɗa'a in ya zamanto ba shugabanci nagari. gari don shugabanci nagari yana haifar da ɗa'a kasancewar irin wannan shugabancin mai ɗa'a ne kuma yana ɗora mutane a kan ɗa'a kuma yana samar da adalci yana samar da kiyaye haƙƙin mai haƙƙi don aka rasa irin wannan shugabanci sai ya zamanto ba za a samu adalci ba sai dai rashin adalci ba za a samu ɗa'a ba sai dai rashin ɗa'a ba za a samu tarbiyya da kamun kai ba sai dai tambadewa da ballagazanci ba za a samu tsari na kowane mai haƙƙi ya san haƙƙinsa ya kuma ba wanda yake da haƙƙi a kan shi nashi haƙƙin ba domin zai zamanto shugabancin bai shimfiɗa irin wannan tsari ba ballantana ya zamanto al'umma ta biyu waɗannan a fahimta ta su ne ginshikai guda hudu na rikice-rikice da matsaloli da saɓani da irin halin da al'umma take ciki a najeriya wannan halin ba ya taƙaita ne ga musulmi ba ya bar waɗanda ba musulmi ba a duk wani ɗan najeriya ya yi tarayya a cikin waɗannan matsaloli matsalolin nan ga sunan akwai rashin tsaro a ko'ina akwai yawan kashe-kashe da sunan addini ko siyasa ko kabilanci ko tsafe-tsafe akwai rikita-rikitar siyasa da shugabanci akwai rashin shugabanci na kwarai wanda ya jawo taɓarɓarewa da dagulewar al'amura to banda waɗannan al'ummar musulmai a najeriya ita kuma a karan kanta tana cikin halin ni'yasu domin a yau in muka duba za mu ga cewa barna da tambadewa ne ake fama da su maimakon tarbiya da kamun kai ga jahilci maimakon ilimi jahilci na addini jahilci na rayuwa ga ta kalidanci maimakon jagoranci an waye gare al'ummar musulmi ita ce take arowa maimakon a karɓa daga gareta ta ta bada ita ake ba maimakon a koya daga gare ta ita take koyi ko dai da mutanen ƙasan waɗanda ba cikin cikinta suke ba ko kuma da mutanen waɗansu ƙasashen ma waɗanda baƙi ne na ƙetare ɗan ƙetare ne amma sai zama an aro al'adunsu ɗabi'unsu halayensu yanayinsu tunaninsu wayewarsu fahimtarsu da sauransu gaci baya da yake addabar al'umma maimakon wucewa gaba ga tawayar zuciya maimakon ɗaukaka ga zaman ƴan marina maimakon haɗuwa ga rashin ba da muhimmanci ga abubuwan da ke da muhimmanci waɗannan su ne matsaloli da suka addabi al'ummar musulmi a keɓe a nan ƙasar najeriya a iya samun waɗansu abubuwan sun shiga ciki a kuma iya samun su zama rassa ne na waɗannan abubuwan da muka ambata. bayan wannan al'ummar musulmai a najeriya na fuskantar mugun kulli daga waɗanda ba musulmai ba a cikin ƙasa da wajen ƙasa da kuma farfaganda ta kafafen watsa labarai ya Allah na rubutu ne kamar jaridu da mujallu ko kuma na kafafe ne masu nuna sauti da hoto gaba ɗaya kamar talbijin kenan ko satellite dish kenan da sauran irin waɗannan ko kuma kafafen watsa labarai na sauti kawai kamar rediyo ko kuma kafafen isar da saƙonni da suke da alaƙa da tazara mai nisa kamar abin da ya shafi intanet kenan a ƙarƙashin facebook ne twitter ne tugo ne da sauran matakai ko kuma gurabe da ake iya amfani da su don yaɗa saƙonni da isar da bayanai gaba ɗaya a duniya ba tare la'akari da nisa ko kuma bambancin ƙasa ba. hakan ya haifar wa al'ummar musulmi musamman a najeriya ya zama ta samu kanta a matsanancin hali kamar yadda dama waɗansu al'ummomin ko kuma ita al'ummar ta samu kanta a can baya shekaru masu yawa da ta tsinci kanta a cikin irin wannan dabaibayi da ya zama duniya ta yi mata ko kuma matsalolin da ita kanta ta samu kanta ciki a matsayinta ta 'yar cikin gida kamar yadda wani daga cikin mawaka a zamanin baya kaɗan yake nuni ga yadda halin da al'umma ta samu kanta al'ummar musulmi al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta samu kanta a wancan lokaci can baya wanda wannan yanayin bai saba da halin da muke ciki ba a yau mahmud gunaim yake cewa annat tajahata ila al-islam fi baladin تجده كالطير مقصوصا جناحاه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه yace duk inda ka kalli musulunci ko ina a duniya gaba daya ya zamanto a yau kamar tsuntsu ne da aka daddatsa fukafukan shi idan aka datsa fuffuken tsuntsu ba zai iya tashi ba ballantana ya je ya nemo ballantana ya kai ballantana ya tsina nama shi wani abu ballantana kuma ya tsina nama wani shi wani abu yace da yawa hannuwan da muka mulka ya zama muke juya su yau su suke juya mu ma'ana waɗanda da muka jagoranta waɗanda da mu muke cewa a yi su yi a bari su bari yau an waye gari su suke samu waɗanda muka mulka muka tabbatar da adalci gare su muka yi musu gata da goma sha tara na arziki a yau an waye gari su suke mulkanmu kuma suke mana zalunci suke mana tsanani suke kuntata mana al'ummar musulmai a najeriya ta samu kanta cikin ƙasƙanci kwatankwacin abin da ya samu daular musulunci ta andalus shekarun da suka gabata kamar yadda abulbaka arrandi yake cewa ya malli zillati da da izzatihim ahala لهم كفر wa بلمس كانوا kanu mulukan منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر biladil يكي تشوى yake cewa kai can da ya samu jama'a mutanen da suka kasance masu izza kowa ya sani a tarihin Najeriya al'ummar musulmi tun kafin kafuwan Najeriya tun gabanin zuwan bature ya yi mulkin mallaka al'ummar musulmi a najeriya ta kasance al'umma mai izza wadda take da tsari wadda take da dokoki wadda take da gudanarwa da ya dace da abin da a yau bature yake maganan ne wayewa bayan bature ya zo da mulkinsa na mallaka ya mulki najeriya lokacin da aka ba da 'yanci ga ƙasa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin yanzu ana maganar shekara hamsin da hudu da ya wuce al'ummar musulmi dai a najeriya ita ce take da faɗa a ji ita ke gudanar da al'amura ita ke yin mulki ita take tsara tattalin arziki ita ke tsara yadda za a gudanar da siyasa ita ce take da abin koyi a cikinta ita ce take ba da tsari na wayewa a rayuwa da addini to amma sai aka wayi gari kaskanci ya same ta shine abul baqa a randi yake bada labarin mutanen andalus daular andalus wadda ta tsinci kanta a cikin kwatankwacin wannan halin da muke ciki a yau ko ma abin da ya fi tsanani shi ne yake nuna alhininsa yake cewa kai can kaskanci da ya samu mutane bayan da sun kasance masu izza da buwaya aka waye gari halin da suke ciki na da an kau da shi an sha makance shi me ya sha makance shi tsari na kafirci da kuma zalunci ce jiya sun kasance su ne shugabanni masu mulki masu faɗa aji masu tsare-tsare masu gudanarwa masu yin yadda ya kamata a ce an yi don gudanar da duniya amma a yau sun kasance kamar bayi a ƙasashen kafirai mu ba mu zama bayi da irin ma'ana ta bauta da ake faɗi ba a sa mana mari da kunkumi a kai mu kasuwa a sayar a da sauransu ba mu yi wannan ba amma dai in muka duba za mu ga bambancin ba yawa tsakanin wancan halin da wannan halin ya zamanto ba a damu da al'ummar musulmai ba a cikin harkokin yau da kullum a wannan ƙasa kuma ba a su kafin ma a yanke hukunci gaba ɗaya kamar yadda ƙabilar taim ta samu kanta a cikin larabawa har jarir ya gwaba mata yake cewa wa yuqbal amru hina taqibu taimun wala yustamaruna wa hum shuhudu ana zartar da al'amari a lokacin da yan kabilar taimu ba su sun yi tafiya ba za a jira su dawo ba sai a zartar da hukunci sai a zartar da al'amari sannan idan ma suna nan ba su tafiya ba ba wanda zai nemi shawararsu saboda haka da su da rashin su duk da a banza talaka ya girma sarki in ba sa nan ba za a jira su ba in suna nan ba za a saurare su ba to tambayar ita ce su ƙabilar taim ita andalus da kuma mu da muke ƙoƙarin mu auna mu gwama jiya da yau mai yasa haka ba wani abu ba ne sai kamar yadda muhammadu wato kamar yadda abu hamidul ghazali yake ambatawa dangane da halin da al'umma takan samu kanta a wani lokaci ya zamanto wannan halin ya ja mata halin kakani kai yake cewa namu anil maqsudi lam yastayqizu satakunu yaqzatuhum li khatabin a'zam al'umma ta yi bacci ta yi watsi da manufofi ta yi bacci ba ma ta tunani game da abin da ya kamata tunani kansa abin da ya shafi zamantakewa abin da ya shafi kyautata alaka abin da ya shafi kyautata alaka da Allah tabaraka wa ta'ala bin dokokin Allah abin da ya shafi tsari na gudanarwa da mulki da jagoranci abin da ya shafi ƙoƙarin nema don kyautata tattalin arziki abin da ya shafi shimfiɗa adalci da sauransu duk sai zama al'umma ta yi bacci ta kau da kanta da tunaninta daga wannan ba ta barka ba ya ce amma satakunu ya kaza tuhum. farka wadda al'umma za ta yi zai kasance ne li khababin abin a lokacin da wata musiba wani abu mai girma ya zo mata kamar yadda a yau dai gashi ma mun taru a wannan masallaci a yau muna kokarin yin bita game da halin da muke ciki da kasan ma baki ɗaya har waɗanda ba su cikin mu a wato a addini su ma abin da ke faruwa yana da musu to tambaya ta gaba ita ce shin waɗannan abubuwa da muka ambata shin kaddara ce ko ko kirkira kaddara ce ko ko kirkira babu shakka idan mun duba ta wata fuskar za mu ga cewa akwai janibi na kaddara kamar yadda in mun kalla ta wata fuskar za mu ga cewa kuma akwai kirkira dalili shine a matsayinmu na musulmi mun yi imanin cewa duk abin da ya faru ko ya auku ko ya samu to wannan Allah ya kaddara shi to amma kuma mun yi imanin cewa duk wani abu da Allah ya kaddara Allah kuma ya sa mashi dalili ya sa mashi sababi saboda haka kaga in ka dubi ta fuskar abin da ya shafi imani da abin da yake aukuwa na yau da kullum sai mu ce akwai bangare na kaddara amma kuma kasancewan kowace kaddara an shata mata sababi to sai mu ga cewa akwai wani nau'i na kirkira babu shakka hadisi ya zo cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa a ƙarshen zamani ko kuma dai kafin kiyama ta tsaya abubuwa za su auku daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa za a samu zubar da jini babu iyaka za a samu kashe-kashe mara dalili har ma a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi yake cewa har sai ta kai ga shi wanda ya yi kisan bai san dalilin da ya sa ya kashe wani ba shi kuma wanda aka kashen in za a tambaye shi me kai aka kashe ka shi ma bai san dalili ba saboda haka mai kisan bai san dalilin da ya sa ya kisa ba wanda aka kashe bai san abin da ya aka kashe shi ba to kaga in ka dubi wannan sai kaga a yau akwai zubar da jini akwai kashe-kashe na addini ne na siyasa na kabilanci tsafe-tsafe da sauransu duk sai ka tattara sai ka ce e lallai da walakin domin ko wannan abin ya yi kama ko ya dace da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata na cewa kafin kiyama ta tsaya kafin duniya ta kare za a samu wannan to amma a yayin da muke kallon wannan kuma ai shi kansa wannan hadisin akwai ‘yan uwansa waɗanda suka shata sabubba na dalilin da zai sa a kai ga wancan halin da haka misali za mu ga cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam ya bayyana cewa idan al'umma ta aikata abubuwa guda biyar za ta samu sakamako guda biyar hadisin da al'imamu ibn maja da alhakim suka ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam ya ce يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخروا ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله ba'sahum bainahum Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce. ya ku taron mutanen makka waɗanda suka yi hijira zuwa madina muhajirai kenan abubuwa guda biyar in aka jarrabe ku da su kai ina ma neman tsari da sunan Allah akan kar ku riske su ya zama bayan ku ne ba lokacin ku ba amma in dai waɗannan biyar din suka auku to sai an samu biyar kuma alfasha ba za ta yadu ba a cikin wata jama'a kowace kowace irin jama'a musulma ko wanda ba musulma ba in dai alfasha ta bayyana aka wayi gari ana yadawa ana kururuta ta ana bayyana ta a fili balo balo to hakan ba zai faru ba face sai cututtuka da nau'o'in annoba da ba a san su ba a cikin kaka da kakanni sai sun samu cikin wannan al'umma ne a yau idan muka duba za mu ga yadda alfasha take ta yaduwa cikin al'umma al'amarin ya kai ga a yau a yau ana ba da labari a wannan jiha tamu ta kaduna an samu a wani bangare na wannan jiha inda aka samu fada mai tsanani tsakanin karuwai mata da kuma matasa waɗanda suke luwaɗi akan cewa su karuwan nan suna jin haushin matasa waɗanda ake ɗaukansu a je a yi lalata da su wai sun kashe musu kasuwa domin duk mota biyar goma in ta tsaya za ta ɗauki waɗanda take so ta ɗauka to sai an ɗauki maza takwas kama a ɗauki mata biyu akwai wani masallaci da na je a kaduna lokacin azumi don gabatar da muhabara to bayan an gama ana bitan abubuwa shine sai ake faɗi a wannan masallaci cewa a wata unguwa wani malami ya yi nasiha yake magana akan lalace wanda ta samu al'umma musamman a janibin luwatsi kuma wannan abin ana yi ne kawai don duniya ba don wani abu ba ko dai mulki na siyasa ko na shugabanci na sarauta ko na ofis a samu mukami ko kuma dande kawai a ji daɗin rayuwa a samu kuɗi shine sai nasiha yake faɗakarwa da tsawatarwa yake cewa ya za a yi al'umma ta zama haka to shine bayan ya gama sai aka ce to ala gaba ta malam ai ka buji kwano ne domin a wannan layi da ake magana kusan ɗaiɗai ne matashin da bai sa famfas ɗaiɗai ne a wannan layin ɗaiɗai ne matashin da bai sa famfas saboda an riga an ɓata dubarsa. so idan ya zamanto al'umma ta bayyanar da alfasha, ta yada shi tana bayyana shi balo-balo musamman ma mafi muni daga ciki ya zamanto babba mai mukami mai matsayi zai yi da wanda yake da rauni ko don saboda yana cikin halin bukata da ya kamata a tallafa ba a tallafa mashi ba a nuna sai an yi kaza kafin ya samu kaza wannan ya fi kowanne muni a ciki kamar yadda in an ɗauki duk babin alfasha za a ga cewa ayi. da waɗanda suke haramai ya fi muni sai kuma makwabta to daga nan sai wanda yake shugaba ne ko mai iko ko mai matsayi akan wani ya zama ya yi amfani da matsayin ko da sunan malinta wannan ɗalibi ko ɗaliba ko da sunan shugaba wannan mabi ko makamancin irin wannan to wannan ya fi tsanani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko ba za su tawi ma'auni ba mudu da sikeli ba face an kama su da fari da kuma tsanani na talauci wajen nema a ta nema abin ba albarka kaga mutum ya shiga kasuwa da kuɗi mai yawa amma ya fito maka da yan leda a hannu banda wannan a samu kuma zalunci na shugabanni a dalilin tauye mudu da kuma sikeli ba za su hana zakka ba ta dukiyarsu ba ce an hana musu ruwan sama in ba dan dabbobi ba da ba za a yi musu ruwan sama ba ba za su warware alkawarin da suka yi wa Allah da manzo ba na za su yi ɗa'a, su biyayya su bi Al-ƙur'ani da sunna su fahimce su bisa fahimtar magabata na kwarai su nisanci duk abin da zai fusatar da Allah da abubuwan da Allah da manzo ba sa so ba mutane ba za su ki hakan ba ya zama sun warware wannan alkawarin ba face an ɗora abokan gabansu 'yan adawansu a kansu a ba su iko a kansu su kwata mulkin su kwata tattalin arzikin su kwata harkar tsaro su kwata harkar zaman lafiya komai tana hannun abokan gaba ba sai da aka yi da kai ba su kwace dukiyarsu ma sai masu rubuta ciki akan dukiya wadda take ta kowa ne ta tarayya a ce a'a wani dan ƙetare ne wani ɗan haure ne wani almajiri ne wani ɗan cirani ne wani shi in ba mu shi ba zai rayu ba ya zama haka za a yi ta musu wannan gurin ba za su ƙi yin hukunci shugabanninsu ba za su ƙi hukunci da littafin Allah ba su rika ƙoƙarin bibiyan alƙur'ani suna duba nassosi suna kwamawa da hadisan manzon Allah sallallahu da maganganun malamai amintattu wajen duk abin da za su yi na addini da rayuwa ba ba zai zama sun ƙi yin hakan ba face an sa saɓani a tsakaninsu sai zamanto babu zaman lafiya ba jituwa shugabannin suna tsinewa mabiya mabiya su tsinewa shugabannin haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cewa idan al'umma ta yi watsi da al'amuran addini ta koma ga harkar duniya to kaskanci zai same ta al-imam Abu Dawud ya rawaito cikin sunan dinsa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce idza tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum aznab al-baqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم idan ya zama kuna cinikayya wanda yake akwai shubuha ko akwai ma haramci balo-balo musamman ma abin da ke da alaka da riba domin bai ina duk da cewa malamai sun yi maganganu bambanta a kai akwai wanda suke ganin akwai nau'in da ya halasta da nau'in da bai halasta ba akwai masu ganin duk nau'in bai ina nau'i ne na haramcin wato na ciniki wanda yake haramtacce alakulli halin malaman da suka sharhin hadisin nan sun bayyana cewa abinda dai kawai hadisin ke isharantarwa shine a komawa ciniki da ya saba wa abinda Allah yake so ya zama an saba ka'idar halal da haram a wajen abin da ya shafi ciniki ribar ce waninta ne duk za ta yi ɗaukan wannan don wannan an buga misali ne kawai da ina ɗin kuma ya zamanto kun kama bindina jela ta shanu ya zama harkar kiwo kawai kenan ba ya zamanto kun gamsu kun natsu kun amintu da harkar gona kawai daga noma sai kiwo sai ciniki da ya saba wa abin da Allah yake so kuma kuka bar harkar jihadi bi anwa'i jihadi da harshe jihadi da alkalami jihadi da zuciya jihadi da makami kuka yi watsi duk nau'o'in jihadi da'awa duk na cikin jihadi kuka yi watsi da wannan gaba ɗaya to Allah ta'ala zai sa muku kaskanci kaskanci da wulakanci ya same ku ba kuma zai ɗauke ba ba zai yaye maku ba har sai kun komawa addinin bayan wannan manzan Allah sallallahu alaihi ya ambata kamar yadda al'imamu Ahmad a cikin musnad da Abu Dawud a cikin sunan suka ruwaito ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ya ce yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al'akalatu ila qas'atiha fa qala qa'ilun wa min qillati nanu yawma idhin Kala bal antum yawma idhin kathir gusa'un ka كغثاء السيل wala yanza'anna Allahu min suduri adwikum almahabata minkum wala yakzifanna Allahu fi qulubikum alwahn فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت Manza Allah sallallahu alaihi wasallam yace gab ake dab ake da al'ummomin da ba cikin ku suke ba waɗanda suke ba musulmai ba su maku taron dangi su maku taron dango siyo kanku su auko maku suna neman tsarin shugabancinku suna neman tsarin tattalin arzikinku suna neman ƙwata harkokin siyasarku suna neman kwata al'adunku ko gurɓata al'adunku yadda suke suna neman ruguza tsarinku na addini da tarbiyyanku da komai za su auko muku kamar yadda ƙarfi majiya yunwa suke wa akushin tuwo akushin abinci ka kaddara mutum ya tafi gona da shi da wani da wane da wane mutane goma sun je tun safe har la'asar ba kama hannun yaro noma suke yi a gyara ciyawa aiwancan aiwancan sun dawo gida ko ruwa ba su sha ba sai ga abinci an kawo yaya kake tsammani yadda za a ci abincin ai kaga in baka yi ba nuri ne za a yi to haka za a zo a auka muku ai ta ta fuskoki mabambanta sai wani ya ce wai saboda a lokacin ba mu da yawa ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuna da yawan gaske sai dai kawai yawan ku yawan banza ne yadda kuka san ainihin soso a cikin teku soso a cikin ruwa idan ya zama to ga soso ko kuma ina irin wannan ciyawar a wannan abin ga kamar tumfafiya wadda take tsayawa akan ruwa ba ta ainihin litsewa ba ta iya yin komai sai ga ruwa kawai na tafiya da ita sululu sululu ka ɗauki kamar misali soso na a irin soson da ake sawa a cikin katon na talbijin sabo ko rediyo wannan soson aka wurga shi a ruwa wani soson za a gan shi kato ne amma aka sa shi a ruwa yaya yana nitsewa yana sama ruwa komin kankantarsa sai ga kawai yana tafiya da shi yana tafiya da shi yana tambadi da shi to haka al'umman nan za ta zama tana da yawa amma yawanta kamar haka ne. domin muka duba yau ana maganar cewa duniyan nan akwai mutane ɗaya bayan ɗaya har biliyan shida da kusan rabi a cikin wannan adadin musulmi ana gaya musu sun kusa biliyan ɗaya da rabi to idan duniya na biliyan shida da rabi al'ummar musulmai na biliyan ɗaya da rabi kaga ka iya cewa kusan kashi ɗaya bisa hudu na mutanen duniya baki ɗaya musulmai ne kenan duk inda kaga mutane hudu inda za a haɗa duniya wuri ɗaya a layi duk mutum hudu mutum daya musulmi ne amma duk da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce hakan zai kasance ya kara da cewa kuma tabbas lalle kam Allah zai cire tsoron ku daga zukatan abokan gaban ku ya kuma sa muku rauni a cikin naku zukatan sai wani ce ya manzan Allah wani irin rauni sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce san duniya da kin mutuwa idan muka duba za mu ga cewa a yau san duniyar nan shi ya haifar wa al'umma rikita rikita da suke ciki a wannan ƙasa ba kawai musulmi ba har waɗanda ba musulmi ba amma na musulmi ya fi muni ya fi tsanani domin su suke da tsari su suke da dokoki su suke da alkur'ani da hadisi su suke da littafan malamai su suke da tarihi cikakke wanda zai ba da damar a ce in an bi a kai ga samun mafita amma haka waye gari ba haka ba don mene don saboda san duniya don mene don saboda rashin san mutuwa kenan idan al'umma ta canza za ta ga canji kamar yadda ya faru ga mutanen saba da wasu al'ummomin kafinta da kuma bayanta Allah tabaraka wata'ala a suratu saba aya ta sha biyar zuwa sha takwas ya ba mu irin wannan labarin Allah ta'ala ya ce laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyiba wa rabbun ghafur farabu fa arsalna alaihim sayla wa arim jannatai بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور الله يبام الأبار النعمة أكا ومتانا سبع أكا وهيقري سن تنزع علمسو الله يتنزع مسو هكذا الله تبارك وتعالى سورة الأنفال آية همسن دعوك ياتي ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله sami'un alim Allah ta'ala bai canza ni'ima da yawa wasu jama'a wasu mutane har sai su sun canza da kansu da sun canza sai a kyale su a basu da wayansu a basu da su, tun da dai dama shi Allah ta'ala mai ji ne ko masani abul baka arrandi ya ce a cikin waƙarsa yana nuna cewa duk lokacin da mutane suka canza abin da ya same su suka jiwo kansu da sun canza za a samu canji ai da a wannan kasar ba haka ake ba wannan rikita rikitan da ake ambatawa na siyasa na tattalin arziki na rashin tsaro na rashin aminci duk da ba haka ake ba amma da ya zama an samu canji canjin nan ba kawai ga musulmi kadai ba ga al'ummar baki daya sai zamanto abin da ya same mu ya same mu yake cewa li kulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yuqarru bi tibil aish insanu hiya al umuru kama shahadtuha duwalun man sarrahu zamanun sa'atu azmanun وهذه الدار لم wala ya أحد ولا يدوم على حال لها شان إن دي زمن تو أبياتك to dama Allah ta'ala kamar da manzon Allah sallallahu ya nuna babu wani abu da zai cika ba wani abu face in ya cika sai ya dawo ƙasa in banda addinin Allah in banda alkur'ani su ne kawai cikansu ƙara cika ne ba ran da za su yi ƙasa amma duk wata al'umma komai rukunta da addini in ta kai kaya a wajen shugabanci da tsari tana yin sakaci sai abubuwa su canza mata saboda haka da zaran an samu canji to sai ga abubuwa sun zo sun zama yadda suka zama wannan yake nuna cewa kar mutum ya rudu da kowane irin hali ya samu kanshi ya dai shehu misali ko a duniyance za a ga mutum na da kuɗi ya zo zama talaka za a ga mutum wato ya zama bai da shi za a ga mutum na da mulki ya zama abin tausayi za a ga mutum yana da matsayi an zo an daina yi da shi to haka dai rayuwa take gaba ɗaya kuma al'ummomi na duniya aka suka gani su ma yau idan abu ya maka daɗi gobe zai yi ɓata maka saboda haka sai ka ɗauki mataki na ganin cewa ka tsaya akan daidai don wannan daɗin ya ci gaba to mu idan muna son mu fahimci cewa ko shakka babu wancan abu da muka ce akwai ɓangare na ƙaddara sannan akwai ɓangare na ƙirƙira za a yi daidai ne in muka dubi to yanzu mu wani jalibin muka jawo a kanmu tun daga ga dai hadisai sun nuna akwai kirkira cikin abubuwa in abu ya faru kirkira ne sannan ga wani hadisi can farko min ishara da shi cewa Allah ya kaddara abubuwa za su faru kwatankwacin wannan to amma kuma ga wani abu da in ka yi kaza zai faru to sai mu auna da halin da muke ciki sai mu ga to mu wani jalibin ne muka kirkiro wani jalibin ne kuma ya zama kaddara ne muka duba za mu ga cewa misali a yau watsi da shari'ar Allah da aukawa cikin nau'o'in saban Allah abu ne da ya zama ruwan dare a cikinmu ga tsananin son duniya da kin mutuwa ga tawayar zuciya wanda ta haifar da talaucin zuci da barace-barace da roƙo da maula da bambaɗanci da zaman banza ga jahilci da ƙarancin fahimtar addini da rayuwa ga sakaci game da tarbiyya wanda ya jawo rushewar tsarin aure da yawan shaye-shaye da sauransu yawan shaye-shaye a yau ya kai ga ba kawai abubuwan da ke sa maye da aka saba ba shalisho ne a amarjuwana ce nau'o'i ne na indian hem da ake sha ko hodar koken abin da ya wuce nan yanzu an wayi gari kashi ma ana iya maye da shi a samu kashi busasshe a ainihin turara wato a same wuta a yi turaren shi fitsari musamman na mata a ɗiba a sa a tsumma a rika zuka ana shaka banda wannan an wayi gari ka dangare, ana jikawa a sha banda wannan kusa mai malfa ana jika ta ta kwana bakwai a ɗebi ruwan a sha to a yanzu ma an wuce wannan matakin yanzu ma lahira ake kai wa ziyara domin kuwa ana amfani da chemical da ake sandarar da gawa don kata lalace a asibiti embalming da ake cewa sai matashi ya shaƙa wani ma ya ɗan lasa sai ya faɗi ya sume ya tabbaci ga zuciya na bugawa amma bai san inda yake ba sai bayan kwana uku ko hudu in Allah ya sa ba zai karasa ba in ya farfado sai ce ya dawo ziyara daga lahira ga raunin jagoranci na gari ga ha'incin da wasu daga cikin musulmai ke yi wa al'ummar musulmai saboda son mulki ko saboda mulkin ya ci gaba tare da su ko saboda son abin duniya dan abin da za a ba su ba zamu ba mai ya shafi al'ummar musulmi an kashe su sun rayu an samu matsalar taɓarɓarewar tattalin arzikinsu tsarinsu na tarbiyya tsarinsu na addini abin da ya shafi al'adunsu na gargari abin da ya shafi tsaro da aminci a cikinsu saboda su abin da ya shafe su na duniya da san a yi da su ko kuma san su samu wani abu na kansu sai to wannan ma ya shiga cikin mu kware da gaske ga rabuwa a cikin mu da rashin haɗin kai hatta cikin abin da ya kamata a ce za mu yi haƙuri mu haɗa kai abin na gagara mu ga sakaci game da da'awa da kuma rashin ba da yimma wajen saita fahimtar matasa musamman waɗanda ke da kazar-kazar da san addini sannan ga watsi da tarihi da kin bin hanyar magabata domin in an san tarihi an bi tarihi za a ga matsalolin da suka auku a baya da kuma irin abin da ya faru da yadda aka yi aka gyara da kuma abin da idan an yi za a samu lalacewa sai zamanto ba ma haka kamar yadda dai mahmud gunaim yake faɗi cikin waƙarsa yake cewa istarshadal garbu bil madi fa arshadahu wa nanu kana lana madin nasinahu inna mashaina wara al garbi naqbisu min diya'ihi fa asabatna shabayahu muna da baya tarihi amma mun watsi da tarihi mun zamanto yanzu wai mun ɗauko abin da wasu suka yi turawan yammacin duniya su ne muke so mu kwaikwayo mu samo daga gare su domin dai muna ƙoƙarin mu ɗan tsatso daga haskensu sai ya zamanto ba mu samu hasken ba sai tartsatsun wuta sai ta shafe mu to da ƙarshe yan uwa kasancewar lokaci yayi ina ganin ko mun dubi abin a matsayin ƙaddara ko mun dubi a matsayin ƙirƙira wanda ko shakka babu akwai janibin kaddara kasancewar mu musulmi ne yana daga cikin rukunin imani mai yadda da wannan janibin amma kuma dole mai imanin cewa duk wata kaddara da muka gani Allah ya sanya mata sababi saboda haka in ka dunkula kana so ka dauki daya sai ka ce abin nan ya fi kama da kirkira fiye da kaddarawa kirkira daga wasunmu a waje da kuma kirkira daga cikinmu kamar yadda aka yi bayani to tunda haka ne mai ya kamata mu yi domin ganin mun tunkari wannan kalubale da kuma irin wannan badakala da muke cikinta a guji abu na farko dai shine lalle mu dawo wa addinin Allah ta hanyar riko da sahihiyar aƙidar musulunci bisa karantarwa alkur'ani da sunna kamar yadda magabata suka fahimta abu na biyu ku tabbaka abubuwan da tauhidi ke lazantawa musamman ma abin da ya shafi alwala'u wal bara'u so dan Allah da ki don Allah ya zamanto duk wanda za a so shi an so shi don Allah ne saboda yana bin Allah saboda yana kiyaye dokokin Allah saboda yana wa Allah da'a saboda yana yin daidai yana shimfiɗa adalci yana kamanta gaskiya da sauransu wanda za a kyake shi don Allah don baya san Allah baya bin Allah ko dan yana zalunci ko dan yana saba wa Allah da dai sauransu abu na uku tuba ta gaskiya ga Allah da kyautata alaka da Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar kiyaye dokokinsa da bin umarni da disantan hani na hudu fahimtar sahihin tarihin musulunci da gwagwarmayar musulunci da wayewa irin ta musulunci da yadda magabata na kwarai suka yi mu'amala da addini na biyar ɗaukar matakin samar da haɗin kai na gaskiya a tsakanin musulmai na shida fahimtar karantarwar musulunci game da makircin kafirai ga musulmai da kuma irin abubuwan da suka faru ga al'ummar musulmai a baya al'ummar ta samu kanta cikin wahala ko kaskanci ko saka mai wuya ko halin kakalikai ko ma in daula ta rushe baki da abu na bakwai kyautata lamarin tarbiyya da kula da haƙoƙin masu haƙƙi abu na takwas ɗaukar matakan gyara kai da gyaran cikin gida sannan a haɗa hannu a haɗa ƙarfi da ƙarfi a gyara waje ya zamanto ka fara da kanka sannan gidanka ‘yan uwa iyali ‘yan uwa da dangi sannan a fito haɗa hannu da ƙarfe domin a gyara sai na goma ko na tara inganta ilimi da yaƙi da talauci inganta ilimi da yaƙi da talauci ta hanyoyin da suka dace a kyautata ilimi na addini a fahimce shi da kyau a kyautata ilimi na sana'a a fahimci wannan ilimin da kyau a ƙarfafe shi a nuna gurabansa kuma a yi mashi saiti bangaren talauci a koyar da sana'o'i waɗanda ba su da shi su kishin zuci su tashi su nema waɗanda ke da shi su tallafa ma waɗanda ba su da shi domin a yaƙi talauci sai na goma ba da muhimmanci ga abubuwan da ke da muhimmanci gwargwadon gaggawa ko gwargwadon yawan bukata sai na sha ɗaya samar da ingantaccen tsarin ci gaba da tabbata tsarin aikace sai abu na goma sha biyu addu'a da rashin yanke kauna dole ne a addu'a a kuma kar a yanke kauna sannan ita addu'an nan fa dole sai an gwama ta da ayyuka daga cikin ayyukan da za a yi wajen gwama addu'a da shi dole a yi da'awa dole a tattausa wa juna dole a yi wa juna nasiha dole a haɗa tarurruka irin wannan don faɗakarwa da nuna wa mutane abubuwan da ya kamata su yi domin mustaqbal mu baki ɗaya ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaqa an nuna lokaci na yayi har ma na ƙara minti biyu nake gani akai ina fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana muwafaka kuma Allah ya sa na dace da faɗin abin da waɗanda suka shirya wannan zama suka so dama a faɗi a matsayin ya zama shine manufar dama abin da ake so a cimma Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafe mu ya ba mu ikon tabbatuwa akan daidai Allah ya ba mu ikon tunkaran kalubalen da ke cikinmu domin magance shi Allah ya zama da mu lafiya ya tabbatar da albarka a cikinmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da aminci da lumana a wannan ƙasa tamu Allah azurta mu da shugabanci na gari Allah ya ba mu ikon tarbiyyantar da kawunanmu da waɗanda tarbiyyar su ke mu Allah ya ba mu ikon haɗa kai domin tunkaran abin da zai amfane mu a duniya da lahira ina godiya ga 'yan uwa ga liman ya shigo don an fara lokacin neman ganu ba shi ina godiya gare shi da sauran yan uwa baki daya waɗanda suka taimaka har wannan zama ya tabbata Allah ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akram Allah abubuwan da ake tattaunawa suna da matsalancin muhimmanci kuma Allah ya gama wa da na bar mala ya kara da takwas a kan lokacin shi amma kafin wani sharhi ko wani ƙarin bayani ko amsar tambayoyi a abin da mala ya tattauna bar mu ya haƙuri bari mu saurari malami na biyu wanda shi kuma zai gabatar mana da muhabara akan abin da malam ya ambata mana nan na fitin sunu shin wai yaya musulmi zai yi mu'amala da irin waɗannan fitin sunu a mahanga irin ta musulunci marasa a idan ka shirya bismillah إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن اهتدى بهديه وسار على منواله إلى يوم الدين أما بعد شو قبل na wannan haduwa tamu mai albarka yayana wanda ya gabatar da kasida ta manyan malamai manyan shugabanni na wannan unguwa mai albarka ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina nika godiya ga Allah madaukakin sarki da ya lamunce mana mu ya zuwa wannan yini na wannan safiya ta lahadi 11 ga watan zulhijja hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina 1435 ko shakka babu wajibi ne mu gode ma Allah da ya bamu wannan dama ya sanya mu a ta musulunci da imani muna roƙon Allah ya karbi rayuwarmu muna masu imani wajibi ne mu gode ma Allah da ya sabe mu ya bamu shari'a ya kuma kawo mu a wannan taro mai ban sha'awa mai ban albarka taro wanda yake bisa babin at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa ko shakka babu abu ne mai ban sha'awa irin wannan abu kamar yadda um, dr dogara ya ambata a farko mu gode ma Allah da Allah ya sanya mana wannan tsari a lokacin wannan abun murna gewayowar shekara a kuma lokacin hidima ko biki na sallah Allah ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon Allah kamar yadda ya haɗa mu a wannan wuri da kuma tara mu a gidan rahamarsa a gidan karamarsa a gobe a kiyama ya yan uwa mu ƙara gode ma Allah da ya ba mu lafiya wasu yan uwa suna can kwanci a asibiti lafiya kudin suke nema da kuɗi ko da komi in an ce su bada don su samu lafiya za su bada mu Allah ya mana wannan baiwa shi ya sa muka samu kasancewa a wannan wuri muna roƙon Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya an bani maudu'i wanda aka ce in tsokaci a kansa shine fitina a mahangar musulunci mawudu'in yana da alaka mai ta kusa ba ta nesa ba da mawudu'in da Dr. gairawa Garawa ya riga ya gabatar na so a ce ba ni ke tsarawa ba a bari karami ya fara yi sannan in babba ya zo sai ya nashi da sauran abin da karamin bai yi ba amma sai aka sa shi fara yi kuma ya kwashe komai kuma a babin abin da ake cewa coincidence da yawa hadisan da ke cikin kasida ta ya riga ya faɗe su kaga kenan an sauƙaƙa mani ina ga abinda zan yi kurum in share tabarma in nade mutane kuma mu tashi mu kuma fatar Allah ya sa mana alkhairi ina fatar kar ya zama abinda zan faɗi na rage wani sako mai muhimmanci da ya riga ya shuka a cikin mu. fatar mu ubangiji ya sa mu dace fitina a mahangar musulunci wai me ya kai mu tattauna son fitina akwai mai son fitina ya yan uwa fitina fa akwai mai son fitina malamai suka ce ta'allamu shirk la li shirk ku gane ku binciki menene shirka ba wai don ku yi ba don ku gane yadda za ku tsare kawo kanku don ku gane yadda za ku kauce ma wannan fitinoni ma'ana wannan yanayi na shirka amma kuma wani mai hikima daga cikin masu hikima yana cewa asbahtu uhibbul fitna wa akrahu al wa usaddiqu ma lam ara wa liya fil ardi ma laysa lillahi fi sama wani mutum ne ya tashi da safe ci shi wawaye gari ba abin da yake so sai fitina kuma na tabbatar da in na faɗi kila a samu kaso mai yawa waɗanda su ma a cikin masu saurare suna son fitina ko ba haka ba amma ɗazu kun ce ba kwa son fitina asbahtu wa fitina fitna yace shi yawa gari ba abin da yake so sai fitina domin dukiya da yaya fitina ce innama amwalukum wa auladukum fitna to irin wannan dai yake nuna mana cewa fitina tana da ma'anga tana da ma'anoni daban-daban a cikin wannan kasida mai tawazu wato yar takaitacca eh, insha Allah zan yi magana akan meye fitinar na farko kenan menene fitina amma an gata alqur'ani dan sune masadir namu na shari'a menene fitina amma an gar hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam menene dalilan fitina sannan wasu daga cikin abubuwan da wala Allah idan mun bi za mu samu magani na fitinoni waɗanda ke damuwar mu a cikin al'umma Allah ubangiji ya samu dace ya'yan wa kalmar fitina ta samo asali ne daga harshe na larabci kalma ce ta larabci kuma abinda malamai suke cewa a littattafai na larabci shine ita fitina asalinta wato duk abinda aka sanya shi a ma'auni don a jaraba shi a gwada shi a gane ya yake daga nan ake samun fatantar zahaba wal wato idan aka sanya zinare ko azurfa a wuta aka narka an yi ne don a bambance mai kyau da kuma mara kyau an yi ne don a tace mai kyau a kuma bar gurɓatacce wannan shine ma'anar fitina a harshen larabci ma'anar fitina kuma a istilahi ya tafi ne akan ma'anar abinda za a sanya shi don ya zanto mutum ya zama cikin ma'auni ma'ana an sanya mutum a ma'auni ko an sanya wani al'amari a ma'auni dan a gane amma kuma idan mun diba a bayanan za su nan gaba za mu ga fitina tana da ma'anoni daban-daban a lura na larabci da kuma istimal na alkur'ani mai girma ma'angar musulunci yana nuna cewa menene musulunci yake tattaunawa dangane da fitina sannan menene fitina a ma'auni na musulunci menene musulunci ya mana tanadi a lokacin da muka samu kanmu a ɗaya daga cikin waɗannan fitinoni Allah ya tsare mu sannan menene musulunci yake karantar da mu ta hanyar bibin aikin manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbansa da magabata na kwarai domin magance fitina a lokutan a alkur'ani idan muka diba yan uwa za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya ambaci kalmar kajina da ifradi da jam'i kusan wajen kashi daidai har 60 a cikin alkur'ani sannan kuma an yi wannan ambaton ne a wajen ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani ayoyin sun kai 35 ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anoninsu akwai shirka akwai kafirci akwai azaba akwai tseratarwa akwai konewa akwai hauka hanzari kawo hanzari akwai dukiya da yaya akwai sihiri akwai tawili da sauran dai ma'anoni daban-daban dukkan su dai idan mun diba suna komawa ga ma'anar jarrabawa da gwaji da kuma kokarin tantancewa ga abin da ake ke sanya fahimta idan mun diba kuma hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam ma'anar ba ta nisanta da ma'anar da yake cikin alkur'ani mafi yawan duk inda aka yi amfani da kalmar fitina a cikin hadisi yakan zo ne da ma'ana ta jarabawa jarabawar ko dai ta mutum shi kansa ko ta dukiyarsa ko kuma jarabawa ta al'umma ga baki daya ko jarabawa wadda takan kan zoma mutum domin a bashi promotion ko kuma demotion Allah ya samu dace jarabawa takan kan zoma mutum domin Allah yana son ya gwada shi ya ga ya zai yi zai ci jarabawa in ya ci kuma sai a daga shi ya zuwa daraja ta sama muna fatan Allah ba mu ikon cin jarabawa a duk lokacin da ya jarabe mu hakan nan kuma akan jaraba mutum a gani ya zai yi in ya kasa kuma sai a saukar da shi kaza abin da aka fi sani da demotion a harshe na wato tsari na makaranta daga cikin ma'anonin fitina a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai amfani da kalmar fitina domin ishara ya zuwa shaydan Allah ya tsare mu da sharrinsa wanda yake kokarin kawar da mutane daga addini yake kokarin fitinar su yake kokarin rudin su domin ya dau alwashi na gaba da annabi adam alaihi salam da zuriyarsa gaba daya ya kuma yi wannan tare da karfin hali yake ce ma ubangiji da in ni ila yawmil qiyama la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila sai lallai in har ka jinkirta da ni shi shedan abin da yaso a jinkirta da shi wai bayan sabani bayan matsala bayan girman kai da inadi da yamma ubangiji da aka nuna masa cewa izhab fa innaka rajim la'ananne ne an nisan tashi ga rahama maimakon ya ce Allah ya gafarta masa maimakon ya nemi afuwa da gafara a sai ya kara ɗaukar alwashi lallai in an raya shi zuwa ranar alkiyama to fa ya halakar da zuriya ta annabi adam sai fa kaɗan wannan shine yake nuna mana shaitan shine babban abin da hadisi ke nuna mana wato mai fitina ne yana nan a kofofin gidajenmu yana nan a cikin mu'amalolinmu a masallatayyanmu a wuraren karatu kokarinsa kullun innama da ya liyakunu min ashabis sa'id kullum kokari yake ya samu abokan tafiya dan shi ya san tashi ta kare kuma shi halakakke ne Allah ubangiji ya tsare mu daga sharri da fitina ta shaitan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akwai fitina da za ta sauka ga mutane ta jarabawa a cikin kabari Allah ubangiji ya tsare mu ya bamu ikon amsa tambayoyi daidai kuma da kyawu a lokacin da muka shiga a makwancin mu na barzahu a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam fitina ta zo da ma'anar tsanantawa da wuce gona da iri za mu gane wannan hadisin shahararren hadisin na na ma'az dan jabal Allah ya kara masa yarda lokacin da ya zo jagoranci mutane sallah sai ya zama ya ja dogayen surori mana yana kabarta sallah sai ya kulle kowa ya yi ta sai ya yi ta sai ya yi ta sai da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so ya nuna mai ba daidai bane sai ya tsawace shi yake cewa kana son ka zama mai fitina ne ya kai mu'az ka sani in ka jagoranci mutane sallah a bayanka akwai mai rauni a bayanka akwai mara lafiya a bayanka akwai mai bukata saboda haka da ka karanta musu sabbi hisma rabbikal a'la ko kuma wallai ne za ya sha ko kuma makamancin waɗannan surori domin ka yi mu'amalanci mutanen da ke bayanka da irin nau'in wato yanayinsu daban-daban wani in an kabar da sallah ba abin da yake bukata illa a yi ta sallar nan ba ya da matsala ta rashin lafiya ba ya da matsala ta wani bukata ba ya da matsala ta rauni na shekaru ko kuma rauni na wani abu da ka iya same shi to amma kuma wannan yake nuna mana idan liman ya zo sallah ya yi kokari ya san suwaye mamunsa wannan shi yake bani yake tuna min wata tambaya da aka yi na azumin ramadan da ya wuce yanayi na salloli daki na tarawi an samu ruwayoyi daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam akan yi raka a biyar a haɗe gaba ɗaya ko a bakwai a haɗe gaba ɗaya ko kuma tara a haɗe gaba ɗaya amma sai dai malamai sukan ce liman yayi kokarin sanar da mamansa, to fa sallamu mai zaka a tare ina fata an fahimta domin kar ya tsananta musu wani kila biyu kurin yake son yayi ya zuwa wasu abubuwa amma liman ya juya ya kabarta ya kuma sa giya shikenan ya ci gaba ka kulle mutane ba su san cewa ga adadin da za a yi ba kaga kushe ka babu ya zama ma'anar tsanantawa kamar yadda wannan hadisi yake nuna mana fitina tana zuwa da ma'anar jarrabawa shagaltarwa kamar yadda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa bai bar wata fitina wadda ta fi cutar da maza bayansa ba irin fitina ta mata Allah ubangiji ya tsare mu ya kuma ba mu ikon ɗauke wannan fitina haka na wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna dunya hulwatun hadira wa inna allaha mustakhlifakum fiha fanazirun kayfa ta'malun fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna fitnata bani isra'ila kanat fi nisa hakika ita duniya wata abu ce mai zaki wata abu ce kuma mai kyan kallo kore kore ganin sha'awa Allah kuma zai khalifantar da ku a cikin duniya amma kuma yana nan yana bibi yana sauraron me za ku aikata jarabawa ce rayuwa tun daga farkon ta har ƙarshe fadin ubangiji madaukakin sarki allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala al maut kafin mutum ya zama an haife shi a duniya yana cikin amwat daga nan kuma daga lokacin da aka haife shi har lokacin da zai koma ma ubangiji Allah ya sa mu cika da imani to wannan tsakanin jarabawa ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan a jaraba mu a ga wane ne mafi kyawun aiki a shekh abdurrahman ibn ajlan yake cewa ubangiji bai ce ayyukum aktsaru amala ba wane ne mafi yawa a'a ayyukum ahsanu amala wannan yake nuna mana ba wai yawan aiki ba a'a kyawun aiki ingancin aikin yi dan Allah Allah ya karba mana gabaki da sai wannan hadisi yake ƙara isar mana da sabon cewa lalle ku ji tsoron duniya ku kuma ji tsoron mata domin farkon fitinar bani Isra'ila ta kasance a cikin mata duk dai idan mun diba da hadisai da dama za mu ga cewa mafi yawan abinda da alkur'ani sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da fahimtar magabata yake mana bayani dangane da fitina shine jarabawa ko dai jarabawa a cikin mutum a jaraba shi da rashin lafiya ko a jaraba shi ta hanyar iyalansa ya zanto yana cikin fitina Allah ubangiji ya bamu ikon dauka ko kuma a jaraba shi ta hanyar yaya wani lokacin ya zanto mutum bai samu yayan ba ya kai goro ya kai mari ya addu'a amma Allah bai kaddare shi da samun haka ba wani lokacin kuma a bashi yayan amma da sun zo kuma su koma ma su Allah ya sa mu dace ko kuma jarabawa ta zanto a cikin al'amari na dukiya kasuwanci ko kuma abin da ya shafi noma ko kuma jarabawa da za su zo ta game al'umma kamar irin dukkan misalai waɗanda suka gabata a kasidar da dogarawa ya riga ya gabatar fitintinu ne da jarabawa waɗanda sukan zo su samu al'umma kuma ba sukan zo ne kawai ba sukan zo ne ta hanyar wasu dalilai ta hanyar kuma wasu abubuwa kamar yadda za mu gani a nan gaba malamai sun kai ruwa wato sun kai goro sun kai mari wajen bayyana menene kashe-kashen fitina fitina ta kafiya zuwa kashi da yawa na ta wajen ɗauko zancen wasu wanda ya fi ƙila shahara a dangane cewa fitina ta kasu kashi hudu na farko akwai fitina da ke samuwar musulmai daga abokan gabansu kafirai a dalilin sakacinsu a dalilin watsi da alkur'ani a dalilin kin bin sunnar manzo sallallahu alaihi misalai sun gabata ko kuma fitina wadda ke samuwar wato mutane a lokacin da suka yi watsi da alkur'ani suka rungumi wata doka misali dokar kasa yanzu ta constitution wadda ita ce ake aka sa a gaba kuma abun takaici abun haushi constitution din a kashin farko karamin kashi na ɗaya da na biyu da na uku sai ya nuna cewa lallai duk wata doka duk wani kundi duk wani tsari wanda ya saba ma abin da ke cikin constitution na 1999 to hakika ba a amfani da shi kuma za a yi watsi da shi kuma ba zai taba zama daidai da constitution ba ya'yan wa a wannan kangi muke ciki a wannan abun ake faɗi ko da muke karantar da ɗalibai a wannan sashen Mun karantar da su ne akan yama, akan damuwa amma koyaushe mun an ba za mu ce to fa wannan abin da aka faɗi ne amma a musulunce ba mu yarda da haka ba kuma muna nan muna roƙon Allah Allah ya wanke mana wannan dauda Allah ya waye mana ya kuma buɗe mana idanu ta inda zamu mu wayi gari shi shine a saman kowace wato doka ba wai doka ta take saman alkur'ani ba Allah ya sa mu dace hakan nan ya 'yan uwa fitina tana zuwa da ma'anar a wajen kashe-kashenta fitinar da take samuwar mutane a wajen zaman su daidai ko kuma a wajen jama'a a cikin dukkan abin da ya shafe su na rayuwa hakan nan akwai fitina wadda ke samuwar kafirai wato fitina ba ta kai ta kaɗai ga musulmai ba su ma suna fitinar kawunan su domin suna hana kansu shirya suna kuma kange wasu daga shiga addini ita ma wannan babbar fitina ce duka dai ya'yan uwa za mu ga abin na komawa ne ya zuwa abin da ake ce ma jarrabawa gwaji Allah ya ba mu ikon cin jarrabawa dalilan fitina ga al'umma da yawa fitina ta samu al'umma a mafi yawan lokaci ta hanyar dalilai domin faɗin ubangiji wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum Waya ya an duk abin da ya same ku na musiba da damuwa to ku ne kuka yi hannunku ne wuri-wuri ko kuka ja ma kanku tare da kuma ubangiji yana yafi abubuwa masu yawa wato da ubangiji ma baya yafi wasu ai da an halakar da mutane ga baki daya Allah ubangiji ya sa mu dace amma da yawa akwai fitinar da suke zuwa ba dan wani dalili ba sai dan ubangiji ya jarraba mu ya kuma gane wane ne mai gaskiya a cikin mu ya gane matsalaci lallai yana daga cikin sharadin imani in mutum ya yi imani ya saurari jarabawa alif lam a hasiban nasu an yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين Lallai ubangiji ya ce shin wayo waɗanda suka yi imani zaton su su ce sun yi imani kurum shi nan ba wata jarrabawa. haka nan kawai a shiga aljanna salin alif am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الجنة باء ثامن تهكا متنبئكم كاوكم شنو الجنة من صلى الله عليه وسلم يفتيتر يقوم أي كي دنتا تسحبانسا تتابعي أي وي إتتي الجنة مكي نيما أنيا ومي هو أنيا أين نحن من هؤلاء مفتن تامو بني أيكم da kuma irin ayyukan waɗanda suka gabata ko shakka babu mu yana da kyau mu garan bawul mu kuma gane cewa lallai mu saurari jarabawa mu saurari jarabawa ko dai jarabawoyi na ƙarshen zamani manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da ingantacce a ƙarshen zamani wa tazharul fitan fitinoni za su bayyana ba a gane ma irin su ba mutane su kidima su rasa gane ina za su ina za su sai fa wanda Allah ya marama sai fa wanda Allah ya shiryar Allah ya samu a cikin bayansa shiryayyu ko shakka babu wannan jarabawa ya yan uwa wanda ke zuwa daga wurin ubangiji tana nan a cikin dukiya a cikin rayuka a cikin tawaya na arziki a cikin tawaya na ababen abinci wala nabdu wannan bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfus wa samarat wa bashir as-sabirin ko shakka babu waɗannan fitinoni ne da Allah ke kawowa ya kuma saukar da su domin tantancewa da gane wanda ke kan daidai da kuma wanda yake ba da daidai ba akwai fitina da kan samu mutane dalilin miyagun ayyukan da suka yi na kaito da kuma ƙetare iyaka don tsim din umarni na ubangiji malam dogara ya ambata ayar ubangiji madaukakin sarki inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle ubangiji madaukakin sarki bai canza ma mutane ni'ima sai ta koma ni'ima sai idan su suka canza mu kawo kansu ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم wannan da ya gabata hadisin muhajiruna da ta dogarawa ya riga ya ambace shi ba sai na sake maimaitawa ba ina fatar yan uwa sun fahimci hadisin muhajirai inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu abubuwa guda biyar waɗanda in an jarabe ku kuma ina roƙon Allah tsani kar a jaraba ku to kaga an riga an ambace shi ba daidai bane in sake maimai akan wannan akwai fitina wata ke samuwar mutane a dalilin kin yin umarni da kyakkyawan aiki da kuma kin yin hani da mummunan aiki a lokacin da mutane suka wayi gari ba wanda ke tada wani ba mai ce ma wani yi kaza ba mai umarni a kyakkyawan aiki mummunan aiki an bar shi kowa ya yi to ko shakka babu fitina za ta zo Allah ubangiji madaukakin sarki ya da anti bani Isra'ila akan harshen Annabi Dawud alaihi salam da Annabi Isa dan Maryam alaiha alaihi salam domin wato rashin cin yin umarni da kyakkyawan aiki da kuma rashin yin hani da mummuna lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatana'una an munkarin fa'alu ba sa hana juna a bisa munkari ba sa yin abin da ya dace tsakanin su hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'muruna bil ma'ruf ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يرسل عليكم عقابا ثم تدعوه ثم تدعونه فلا آه، يستجاب لكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم قولي كتارو وأمر جونك ككياوان أيكي كم كم يكو كارن حنا جونك ممونا كم الله يسوكم كدو تئرم أقوبة وتئرم مصيبة فأجاني يا تكبا كما أدعى أنه أي تأدع أي تأدع الله بذيك الباب يا أموا أن شاكرا أو أن تامو koyaushe za ku ji shugabanni na cewa a yi addu'a a masallatai abin rena wayan ma a ce a yi wai a yi addu'a a masallatai kuma a yi a majami'ai wai domin ba bambanci tsakanin addini wai su ma su je su yi rawa su kiɗi su ma su roƙi musulman eh, sauƙi daga fitina a cikin musulman akwai wadanda ke yin addu'ar daidai karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wadanda suka fi suna kaskantar da musulunci ta hanyar miƙa wuya ya zuwa shugabanni masu zalunci da suka ce a zo a yi tsari na wata addu'a wanda ba san ina aka samu asalin ta ba yayan uwa muna da sanin cewa shekarun baya akwai lokacin da aka gayyaci mahaddata alqur'ani alarmomi a garin Abuja aka ce su zo su yi sauka kuma kowace sauka ta alqur'ani za a biya naira talatin naira talatin ya ilahi ka sauke alkur'ani wai a baka naira talatin saboda haka tun da abin ya zama dabo ya kuma zama 419 ya zama kuma rashin gaskiya su ma alamomin sai aka samu improvisation sai wani ya zauna ya zama ɗaya ce ya yi sauka dubu kaga talatin sau dubu ai tun da dukiya ake zo an ɗan samu wani abu alkur'ani zai zauna wai ya yi sauka dubu a zama ɗaya to waye ya ce sai an yi wannan kuma kaga an kaskantar da alkur'ani an kaskantar da musulunci a ce wai a kira mahaddacin alkur'ani wanda Allah ya kaye ma wannan baiwa ya zaɓe shi a cikin al'umma wai ya zauna yana karatu wai dan a biya shi naira talatin shi ma fa yana cikin musibar da fitinar ba wai ya addu'a dan Allah ya yi mana ba a'a shi jinga ce za a biya shi su kuma shugabanni a zauna lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya su ta cin komai yadda suke Allah ubangiji ya sa mu dace ya yan uwa akwai hanyoyi da dama na dalilan afuwar fitina a cikin al'umma mun takaitu akan waɗannan saboda la'akari da lokaci maganin fitina da me da menene ya kamata mu yi ƙoƙarin bi domin magance mu kanmu fitinonin da suke samuwar mu ko dai jarabawa wadda Allah ya sauko mana domin ya jaraba imaninmu ya jaraba gaskiyarmu domin ya gane shin za mu tsaya mu ci gaba da godiya bisa ga ka'idar da in shakartum la azidannakum ko za mu yi butulci wala in ka farko in azabi la shadid Allah tsare mu da yawa ya'yan uwa ya danganta ga wace irin jarabawa ce idan jarabawa wadda Allah ya saukar da ita ta fitina ya saukar da ita ne domin jaraba bawa jaraba imanin sa ya gane ya wato ya bayyana da ya imanin bawa yake ya kuma daga shi ya mai promotion to ko shakka babu babban abin da yake gaban mu shine hakuri juriya mu kuma sani cewa ubangiji ya ce wa bashir sabiri yi bushara ga masu haƙuri fitina ta same ka yi ƙoƙari ka mai da abun ya zuwa ga Allah kuma ka nemi lada a so da yawa wani babban abu da muke yi wato mai muni mutum ya tashi ya kai kuka gidan mutuwa da safe ka yi sallar asuba zauna a masallaci karanta alkur'ani yi istighfari yi hailala roƙi ubangiji daga kai sai shi tashi cikin dare ta bakin wani malami yace ce ka kwada ma ubangiji kuka mana ai in yaro yana son wurin abu wurin mahaifin shi zuwa yake ya rasa ta mai kuka ko to kai ma kai ma ubangijin daga kai sai ubangiji a cikin dare faɗa masa bukatarka ka gani ba a biya maka ba amma wani mutum ana yin sallah ya ma ga laifin liman da ya ja dogon tura don kada ciyaman ko kuma wani ya fita ana gamawa sai maza idan ya zauna bakin gida yana nan zaune sai ya fito wani lokacin a fito a guje a faɗa mai kura a wuce don kaskanci wani lokacin a fito a bashi abin da ba zai mai komi ba kuma ga shi da cikin kaskanci kuma kenan zuciya ta mutu yau in an yi gidan wannan gobe maula gidan wannan ga mutum ya bar inda zai samu me yasa ba za ka tambayi ubangiji ya baka ba ubangijin da ya ba kowa ya ba wanda shi bai samu ko zuwa gare shi hakuri da juriya a dukkan abin da Allah ya jaraba mu da shi samu jarabawa shi rashi jarabawa ne samun ƴaƴa jarabawa shi Allah ya ba mu ikon tarbiyyar su daidai yadda amma zo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hakan nan rashin ƴaƴa ma jarabawa ce ubangiji yana cewa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah ya saka mutane a wajen samun ƴaƴa ko rashi a kashi kamar wato guda hudu akwai wanda za a ba ƴaƴa maza da mata akwai wanda za a ba ƴaƴa maza kawai akwai wanda za a ba ƴaƴa mata kawai sannan akwai wanda ma ba za a ba shi ba to kaga duk kategorin da Allah ya saka sai ka gode masa malamai suka ce kuma dan ubangiji ya nuna mana cewa wai ba wai tu abin tutiya bane a cikin annabawansa sai ya sanya annabawa a cikin waɗannan kategorin din guda hudu akwai daga cikin annabawa waɗanda ba a ba su ƴaƴa ba sam kamar da su annabi Yahya akwai wanda aka ba shi ƴaƴa mata kawai akwai wanda aka ba shi ƴaƴa maza kurum akwai kuma wanda aka hada mai biyun manzo sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad to kaga kenan duk inda Allah ya saka kafin a saka an sa wanda ya diga sai kai kokari ka ci jarabawa ka kuma yi kokari ka mu'amalanci wannan a bisa karba daga wurin ubangiji ya'yan uwa a wannan kasa akwai wanda idan da za a bashi da ya saya zai iya sayan da biliyan goma in kara kun rage ku ba haka ba amma babu yayi yayin bai samu ba ga wani shi kuma sai an fitar da safe za a samu na koko da na kosai amma ga da 'ya'ya wasu ma sai ya ce wai daga wani gefe kake ko ba za da yawa akwai waɗanda ke nan 'ya'ya da yawa an yi yaro ya zo zai ce ah, wai kai sai ya ce aiki, na gehen wancin to kaga wannan yana nuna mana ubangiji madaukakin zargi wajen kasa ni'ima yana yi ne bisa ga hikimarsa bisa kuma zaɓi mu yi haƙuri mu yi juriya ga duk inda Allah ya sanya mu idan Allah ya sanya mana rashin lafiya kar mu yi addu'ar Allah ya karbi rayuwar mu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa ya ya fuskanci jarabawa ta rashin lafiya sai tsanani yayi addu'a Allah ka raya ni in har rayuwar ita ce mafi alkhairi idan kuma mutuwa ce Allah ubangiji ta fi alkhairi Allah karbi rayuwata amma kada mutum dan zafin ciwo ya ce shi da ma mutuwa yayi ya tafi ya huta me ya sanar da kai me zaka iske a can ai ba ka da tabbas Allah ubangiji ya samu dace kila za a jinkirta rayuwar a kuma yi wani aiki mafi kyawu idan ubangiji madaukakin sarki ya jarabu mutum da mukami ya kokari ya san ya fit da haƙƙin Allah domin jarabawa ce ashe ba daidai bane zuwan da ake ana ma wasu murna in sun samu mukami a'a kamata ya yi mutum addu'a a kuma yi mai fatan Allah ya bashi ikon sauki haƙƙi amma ba wai shikenan a yi ta murna a yi ta biki ba a ɗora maka nauyi wanda baka san yadda ka yi da shi gaban Allah ba kuma ya abun murna ya 'yan uwa a yi bishara ga masu haƙuri wannan shine faɗin Allah madaukakin sarki mu yi kokarin istirja'i idan musiba ta same mu idan fitina ta sauka gare mu kada mutum wani abu ya same shi na batanci na tashin hankali ya yi wata mummunar kalma kamar yadda muka saba a cikin harussan mu wato mutum ya faɗin na son faɗin mummunar kalma ko ba haka ba kowa da ya sani amma dai abinda aka sani a bakin musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadishin ummu salama ya nuna mana yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ya nuna wato irin addu'ar da ta yi bayan ta istirja'i Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha Allah kuma ya musanya mata ta aure manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka dukkan abin da ya samu musulmi komi karancin sa ko da ko fitila ce aka dauke mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina fata an fahimta an dauke wuta ko wani abu duk abin da ya same ka wanda zai bakanta maka kai istirja'i akwai lada a ciki wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ya uwa har ila yau yana daga cikin babban abin da ya kamata mu yi amfani da shi don maganin fitinoni da musibu ta dogara ya riga ya ambata addu'a addu'a abin da aka samu daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi zikirin safe da maraice qiyamul laili alqunuti karatun alkur'ani da sauran dukkan abubuwa waɗanda suke da asali kada mu je mu ɗauki addu'o'i waɗanda kurum aka buɗe ido aka yi su irin addu'o'in nan da akan samu daga wajen mutane waɗanda suke zama su koshi kuna sai su faɗi irin addu'o'in wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infatu ilaiha wa tarakuka qa'ima wai idan kana eh, wannan duk masu sayayya a kasuwa za a kwashe mana dukkan dukkan customers kai wurin ka kadai za su eh, ba ina ba da bane aje a yi yayin wa kamar yadda da su dogara yake faɗin abubuwan da ake amfani da su na maye ba wai yana badawa bane dan wani ya jaraba Allah ya tsare a'a dan a gane to amma kuma abinda mutane suka kasa ganewa ai an ce wa izara au tijaratan aw lahwan in fadu ilayha kowa ya zo customers din amma me ya faru a karshe wata roku ka ka'iman fa sun fa kwashe hajar sun baka tsaye to kaga kaga ai Allah da irin su alkaitu alaika mahabbatar minni da irin su shan suratu yusuf wai dan neman farin jini duk waɗannan abubuwa ne ma anzalallahu bi hamin sultan mu yi addu'a yadda manzo ya karantar da mu domin neman karkuwa daga wurin ubangiji mu yawaita istighfari da tuba da komawa ya zuwa ga Allah hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yawaita istighfari ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda an gafarta masa abin da yayi da bai yi ba da wanda ma bai yi ba ko so 100 ko so 70 to fa ina ga mu wato a bayan Allah a wannan zamanin mu yi kokarin tsayuwa a kan gaskiya mu yi umarnin junanmu ya zuwa kyakkyawan aiki da wato a hani da mummunan aiki domin hadisai waɗanda suka gabata mu kuma sani cewa mu samu haɗin kai mai kyawu mu so juna mu ƙaunaci juna mu samu zumunta a tsakanin musulmai mu yi ƙoƙarin taimakon juna ta kowace irin hanya mu zama tsantsiya matsaurin ki ɗaya wannan shi zai bamu wato ƙarfi ta yadda ba za a iya cin ƙarfinmu ba ba za a iya shiga tsakaninmu ba a gurguje ya uwa akwai wata kissa shahararra da ake faɗi a cikin littattafai na adam na harshen larabci wanda wato tsakanin wasu shanu ne guda uku da farin sa da bakin sa da jan shi farin sa yake cewa wakiltu yau ma an ukila saurin ahmar yace tun ranar da aka canye rakumi ja ya san shi ma canye ta wato da rakumi um, sa da sa fari da baki da ja zaki ya zo wajen miraran wata kiraran ya zo domin ya samu ya yi masu ta'addanci ya kuma wato ci ɗaya daga cikinsu ko kuma ya halaka ɗaya daga cikinsu duk sadda ya zo su uku sai su haɗa ƙarfi da ƙarfi sai su tunkari zakin sai zakin ya ji tsoro ba zai iya faɗa musu ba amma da ya ga wannan hanya ba za ta yi ba sai zaki ya samu farin sa ya kuma samu bakin sa ya samu farin sa a farko ya ce na zo ne domin in yi maka wata nasiha domin kuma in nemi wata yarjejeniya da maslaha tsakani lallai ko dai ka yarda da wannan maslaha ko kuma in yi gayyar wasu daga cikin zakuka domin a zo halakar da ku gaba gida ita me za a yi Ya ce to ka bacin sa an jan launin sama ba a cika samun shi da yawa ba yana bata muku launi a cikin zuriyar abinda nake so ka bani wannan ku bani dama in je in kama jan sannan in kashi in kuma tafi da ni da jamhuriyar mu ta zakuka mu ce mun yi alkawalin daga shi ba za mu sake dawo muku ba yace haka za a yi ka kuma ya ce ya ce to shi kenan. in dai har sai an yi haka don mu mu tsira ina fata mu fahimta dan shi farin sa da bakin sa su tsira to sun yadda su mika dan uwansu domin shi ya zanto a tafi da shi jinsa zaki ya je ya kama shi aka je aka yi watan darsa aka kuma cinye bayan dan lokaci sai kuma gashi ya dawo da ya dawo ya samu farin sa ya ce to ai kai ne kalar ka tafi shahara an fi sanin fari a cikin dangi na sa amma wannan bakin shi ma fa ya bata maka launi an fa kuma sake cewa in ba a bada shi ba to kuma duk za ku rasa rayukan yace to ba yadda aka iya in dai shi zai samu tsira daga rayuwarsa to shi kenan ya bada aka je aka cinye dan uwansa ana nan bayan dogon lokaci yana zaune sai ya hango sa sai zaki yana gangarowa sai ya ce ukiltu yamma an ukila saurul ahmad ya ce lallai tun ranar da aka canye jan sa ya san shi ma an canye shi wannan yake nuna mana duk sadda muka bari aka ɗauki ɗan uwanmu ko yan uwanmu a wani gefe wani ba ruwanmu mun rike hannu abinda ke faruwa a sasannin wannan ƙasa. ana yanke yan uwanmu da zarto na yanka ici ana kakkashe su ana kashe yara ana kashe mata ana kora su a daji suna cin ɗanyen masara da ganyen ciyawa an hidda su daga gidajen ba don komai ba an kaskantar da su kuma ana ji ana gani da shugabanci da al'umma kowa ya yi zuru wani ma in ka mai magana sai kai ka cika damuwa ga abin da ya dame mu wai tun da abin da ya kawo masa ba to ga ukiltu yau ma'an ukila a sauran ahmad ya ɗan uwa haɗin kai shi kaɗai ne zai jagoranci musulmi a wannan ƙasa da kuma ƙasashe na duniya ko shakka babu idan muka zanto kan mu rarrabe to lallai za mu zanto an samu gallaba a kanmu kuma an hallaka mu a kowane lokaci a kammalawa ‘ya'yan uwa eh, eh, ga lokaci na ta tafiya ina son in jawo hankalinmu a wannan munasaba mai ban sha'awa mai kuma tarihi akan cewa mu sani yanayin da musulmai suke ciki a wannan duniya tamu lalle yanayi ne mai ban takaici mai ban tausayi yanayi ne wanda duk wanda ke da digo na imani ya kamata ya zauna ya yi tunani ya kuma san menene zai iya badawa na gudunmawa a matakinsa a sau da yawa in an yi magana sai mutane ce to wai ina za mu fara a'a ai daga gida mutum tun cikin iyalanka ka zama mai adalci ka zama mai gaskiya mai rikon amana mai karantar da gaskiya mai karantarwa irin karantarwa manzo sallallahu alaihi wasallam mu'amalar ka da 'yan uwanka mu'amalar ka da makwabtanka ko da ba musulmai ba ne? ya zanto sun karɓi musulunci a dalilin kyakkyawar ɗabi'a ba wai kana munana musu ba mu'amalar ka da sauran mutane ire-iren waɗannan al'amura na karantarwa a karantar da mutane a basu su kyakkyawan ilimi nagartacce wanda zai fuskantar da su mu kuma sani ya yan uwa a cikin wannan ƙasa tamu muna cikin fitintinu da musibu waɗanda wato yawan su ma har ya sa ba za a iya kida ya su ba Dokta dogara ya ambace su wato a baya abinda ya shafi rashin lafiya yanzu kusan duk 'yan najeriya ba su da lafiya kowa bai da lafiya in kuma kana musu je ka a gwada ka ce. wata rana wani tsoho a asibitin wani dauki da asibitin koyowa na sokoto ya kwanta bai da lafiya yan ƙananan matasan likitoci aka zo ana auna shi aka yi test kashi-kashi yaron likitan ya zo yana cewa ba ce akwai matsala ya ce ya aka yi ya ce baba kana da typhoid kana da ulcer kana da diabetes kana da hawan jini kana da kaza kana da kaza yace mm yaro haka yace kware yace in ga takaddun ta su test din yana kafa sai ya yaga ya yaga ya watsa ya yace ko kai aka gwada ba ka rasa daya ko biyu daga cikin wani ce Najeriya wake da lahiya alal akalli sauro wannan gashi an kasa magance sauro to kaga ko shakka babu ba lafiya asibitocin ba magani mu'amalar da ake ma mutane asibiti ta wulakanci matanmu arna su kalle su a lokacin haihuwa duk wannan da ya gashi ba tsaro da fito dogara ya yi bayani mai gamsashe dangane da wannan da masu kuɗi ne kawai ke kwana da fargaba amma yanzu ma talaka shi ma ido ɗaya buɗe ido ɗaya rufe ko ba ka da kuɗi ai kana da tafiya fa ina fata an fahimta in aka shigo ai jikinka akwai abin da za a yi ba ko ba ka da ko sisi a jikinka ana da bukatar wasu abubuwa a je a yi tsafi Allah ya tsare to kaga ba mai kuɗi ba kwanciyar hankali talaka ba kwanciyar hankali masu sarauta kowa duk ana cikin wannan munar musiba babu ilimin ingantacce ilimin ya zama suna ga mutum da takarda da shahada amma ya zo ya tafka kuskuren da ko wanda ma karatun ba ba zai yi ba waɗanda ke cikin harkokan harkoki na ilimi suna ganin irin waɗannan abubuwan tafeci da suke damuwar mu a cikin abubuwa ƴaƴan uwa ba nufin mu bane mu ta ambaton matsaloli amma maganin su ya za mu yi mu magance mu yi kokari abinda muke iya da kowane matakin mu a kowane matsayi mu kuma sani cewa lallai ba fa za Allah ba fa zai gyara mana ba sai fa mun gyara Allah ba mu ikon gyarawa hadisin da na kawo karshe da dogarawa ya riga ya kawo sa hadisin cewa rauni ya shiga al'umma musulmi shi yasa karfi ke mana cin kaca wulakanci ake mana taron dangi ake mana dukkan abin da ake mana a wannan kasa da kuma sauran kasashe me ya jawo mana son duniya da kuma kin mutuwa ba za mu samu waraka ba sai mun koma ma alkur'ani mu rike shi da gaske mu kuma koma makarantar wa manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai da wasa ba mu rike mu zama muna shirye da bin umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam a koyaushe aka umarce mu mu kuma zanto masu son juna masu ƙaunar juna mu cire ƙeta hasada da gaba a tsakaninmu mu yi ƙoƙari mu zama tsintsiya madaurin ki ɗaya don mu tunkari a duhu wato makiyinmu wanda yake makiyinmu na can suna barci amma abun ban haushi tsakaninmu ne muke biyayya a wani lokaci can baya akwai wasu tambaya da aka kawo a majalis na karatunmu wasu 'yan uwa guda biyu makwabta waɗanda suke gaba da juna har tsawon watan ramadana gaba ɗaya ba wanda ya ce ma wani ko kala a cikin wata ramadana ya yanwa inda gafara da rahama da kuma yanci daga wuta ake fatarsa ga kuma kwafta kuma musulmai amma a ba su zaɓi fi gaba a kowane wata ba sai wannan lokacin idan an bincika akwai wannan da yawa a cikin al'umma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa a kowace ranar litinin da ranar alhamis Allah yana ce mala'iku a bijiro da ayyukan bayi gaba ɗaya, sai kuma a ce a yafe ma dukkan wanda ya kuskure sai fa wanda ya yi shirka sai kuma waɗanda suke da gaba tsakaninsu a ce masu a ce an biru ha zai ne sa ya tsali waɗannan a jinkirta kar a yaji musu sai sun shirya tsakaninsu ya yan uwa mu sani cewa musulmi dan uwan musulmi ne imani shi ya haɗa mu kamar yadda alƙiblan mu ɗaya alƙur'anin mu ɗaya manzon mu ɗaya sallallahu alaihi wa sallam mahangar mu ɗaya makomar mu ɗaya insha Allah aljanna Allah ya haɗa mu gabaki ɗaya Allah ya sa mu dace ina kan amfani da wannan dama su miƙa godiya ya zuwa yan uwa waɗanda suka haɗa wannan taro mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa a cikin ma'aunin ayyukansu na kyawawa wadda yan uwa masu da'awa waɗanda suke tsaye wajen karantarwa a wannan anguwa wadda anguwa ya sa ta zanto daban a cikin sauran al'ummomi ko shakka babu dole a yaba masu manya irin su wato malam bashir lawal Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara karfafa mana su a yi haƙuri sauran yan uwa da ban ambata ba kila wala Allah dan ban samu mu'amala ta kusa da su ba na ta saba da malam bashir amma ga manyan mu waɗanda ko shakka babu aikin su ne yake tasiri a wannan wuri a wannan anguwa sun kuma ba da shekarunsu da lokutansu domin da a ya zuwa musulunci Allah ya kara mana rayuwarsu albarka da gabaninmu a wannan gefe Allah ubangiji ya kara mana wato albarka a rayuwarmu ya yan uwa ina roƙon gafara abinda na faɗi daidai Allah ubangiji ya ba mu ladar ta gaba kida inda kuma na kuskure Allah ya sai gafarta mana ina kuma gode maku da kuka saurare ni da kunnuwa masu saurare Allah ya ba mu ikon mu samu wato wata ha uzunin wa'iya kunnuwa masu saurare abinda da Garawa ya gabatar kasida mai muhimmanci mai ɗauke da sako da kuma abinda bawan Allah miskini ya dan fadi da manta aliki ga abinda wato yake gabatarwa a yanzu fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin wa iyyakum Allah kuma ni fatan da nake yi shi ne al'ummar duk da suka saurari waɗannan jawabai da aka yi mana allah maɗaukaki ya sa ba da kunnuwa kuka saurara ba allah ya sa mun saurara ne da zukata idan muka saurara da zukata abubuwan da an ambata sai su mana tasiri kwarai in ko muka ji da kunne to al'adar ya shiga ta nan ne ya fita ta Allah ya tsare mu yan uwansu ne mun saurari jawabai masu gwaɗi wanda abin da zan so in tambaya saboda Allah tsakaninmu da Allah abubuwan da aka ambata na rikice-rikice da fitintunu don Allah jama'an da ke wurin nan mu mutanen ƙasar nan Najeriya gaba ɗaya muna ciki ko ba ma ciki. Na'am? Mun yadda muna ciki? tsakani da Allah kamar yadda aka ambata Allah maɗaukaci ya ba mu dama za mu iya gyara mu kuma canza irin waɗannan rikirkice-rikirkice da suke waɗanda suka tashi daga babi na kaddara suke kan babi na kirkira wallahi kuma muna iya maganin su kuma malaman nan Allah ya sata musu da alkhairi sun bayyana mana waɗansu hanyoyi da bin su zai kawo mana maslaha babban abin da zan so in ƙara jaddada mana a nan shi ne wallahi mu yi ƙoƙari gaba ɗaya mu koma da haka kowanne mu ya ɗauki shi a matsayin shi idan ɗa ne kai ko ma ka kalliya mu'amalar ka ta farko da iyayenka ka yi gyara idan magidanci ne kai ko ma ka kalli ya ka da iyalinka a cikin gida ka yi gyara in ka kai matsayin uba kalli ya ka da 'ya'yanka ita ma tana bukatar gyara ka yi idan muka fito waje mu kalli a makwabtanmu idan muka ɗauki gyara daga nan zuwa duk inda muke mu'amala to tsakani da Allah za mu samu canji ɗazu malam dogarawa cikin jawabin shi ya yi magana idan ni'ima ta gushe azaba ta zo ba da wama ake cikin ta ba idan mutanen da suka jawo gushewar ni'ima azaba ta zo suka yi ƙoƙarin gujewa kuma wannan azabar ta hanyar barin abin da suka ƙirƙira to ni'imar za ta dawo a shi ba a daina zamani da haka ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu gyara kowa ya kalli kanshi ya gyara kanshi wannan muna da ikon da za mu yi babu jiran kowa ya mara in mun samu haka to kuma abin da ke tabbatar da doka a cikin al'umma shugabanci ne sai Allah ya ba mu iko mu samu canji a shugabanci duk abubuwan da aka ambata din nan babu wanda bai yadda da cewa al'ummar kasar nan muna samun kanmu cikin kaskanci da wulakanci daga shugabancin da ake mana ba da wanda musulmi ke da wanda kafirai ke yi idan ka auna sai ka ga in akwai bambanci bambancin ɗan ɗanɗani ne ta wani gefen sai ka fi jin haushi ka cike da takaici daga irin zaluncin da musulmin ke yi fiye da waɗanda ba musulmin ba dan za ka wanda ba musulmi na ma ba zai maka halaccin ba a wurin musulmin kake tare ka samu sauki to sai ya gallaza maka fiye da wancan to saboda ka ƴan uwa musulmi mun sani hatta waɗanda ba musulmin ba suna yin abin da suke waya ko zan ambata balo-balo a irin kashe-kashen da ake a arewacin najeriya nan don girman allah ku gaya mu wace alama kuka taɓa gani daga shugaban ƙasa gullum jonathan ta damuwa a abin da ake yi a sarari ko a talibijin ko ya ban najeriya ya tafi wata ƙasa kun taɓa gani a nuna a talibijin yana jawabi ga alama ta damuwa a fuskar shi saboda abin da ake a Najeriya tsakani da Allah kullum shi kadai yake wannan abin wallahi ya samu goyon bayan wasu daga cikin idan bai samu wannan goyon bayan wallahi bai isa ba ai ba haushi ya yi wata karin magana ce da ɗan gari da ɗan kwa musulmi da cikin hayyacin ba su ba ne kaɗai abin zargi abin zagi abin suka in kanmu mu zargi kanmu mu soke kanmu mu dawo mu yi gyara idan muka yi gyara a ɗabi'un mu yadda muke gudanar da abubuwan wallahi sai Allah ya ba mu gudunmuwa amma sai kana amfani da kalmar bahaushe zai fi tudu sai ka taka naka da wani kake hange shedan ya maka shamaki ba ka gane za ka kurakuran ta gyara sai samu ta yaya za a fita daga cikin waɗannan fitintunu ta yaya za a samu warware waɗannan rikice-rikice to alhamdulillah ya rabbil alamin an kasta mana malaman nan sun yi iya kokarin su Allah madaukaki ya taka musu da alkhairi Allah ya sa ilimin su ya zama mai amfani gare su da al'umma gaba ɗaya. yanzu ya rage mu ne ku fara tabbata abin da muka ji a cikin aiki daga wannan yankin kadai wallahi gyaran al'ummar musulmi kasar da kakab yana iya faruwa gyara daga wani wuri yake farawa da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan sai ma mai ko'ina in muka da tarihin musulunci ai daga wani wuri ya fara a ya ba aka fara shi yau a duniya ina ne sunan musulunci bai je ba ko da ba a musulunci a wurin ba mu yi kokari kar mu zama ko masu damuwa da gyaran dole dole sai yanzu yanzu ai ɓarnar ita ma ba lokaci ɗaya ta afuwa kamar yadda malaman da suka ɗan mutsulo mana cikin tarihi ɗauki tarihin najeriya kaɗai daga faruwar da sunan najeriya zuwa yanzu barzar ai daga bayan 1956 ta fara tun daga lokacin da aka yi wasu sandaunin kuɗi daga nan aka fara barna amma shaharar da sosai ya zama gani to haka nan gyaran ma idan mun kudurci za mu yi muna roƙon Allah ya canza mana daga azabar da muke ciki mu koma ni'imar da da aka baro to idan kuka fara yanzu zuwa wani lokaci da tarihi za a dinga bayarwa an taɓa yin wani shugaba da bai damu da rayukan al'ummar da shi ba da amurka ake koyi rabba amurki guda ɗaya ko da ɗan ƙaramin yaro ne ya fi rayukan jama'ar duniya gaba ɗaya a wajen shugabannin amurka amma a najeriya ba wani lokaci cewa ake yawa mu yayi yawa a bari ma mu karkashi juna ya rabu Allah shi ne da mu Gajiyar al'amari yan uwa mun samu karatu an kuma dora mu kan hanya to ban girman Allah mu yi kokari mu saurari abubuwan ko ya zama da mun saurari abin da muka ji da muka tafi idan zuciya ta nufi ta karba to gabbai za ki aiki Allah maka kake sa za ki a gurguje bari in je ga tambayoyi a ah, ga wata tambayoyi da nake tsaye malam ahmad da dogara wasu kuma na yawa wa malam sa'ad domin amsa malam ahmad tambaya ta farko na cewa wai malam ya kamata musulmi ya yi mu'amala da rikice-rikice kamar na lokacin zaɓe waɗanda ba an gina su ne a tsari na musulunci ko kuwa ba daidai suke da jihadi na musulunci ba amma duk da haka a yi mu'amala da su in na fahimta magana ce a kan harka ta zaɓe yadda al'amuran zaɓe kan zo shi kan shi zaɓen gaba ba tsarin addini ba ne to irin waɗannan mu'amaloli ko kuwa yadda masu siyasa za su zo suna kamfen ko ka zama lokacin zaɓe ana raba kuɗi ana wani makamancin wannan shi ya dace musulmi ya shiga irin wannan mu'amalar duk da gashi ba a kan musulunci a kan girawa alhamdulillah wasu wasu al'amarin da ya shafi zaɓe da yadda ake gudanar da shi a wannan ƙasa abu ne da yake damun kowa amma shi musulmi yana da wato hanyoyi ko yana da tsare-tsare da musulunci ya ba shi da ya kamata ya amfani da su wajen mu'amala da shi zaɓe ina jin ba ana tambaya ne akan ayi ko ba za a yi ba domin kila wannan ba ma abu na da tambayar tunda kowa ya sani ko da azabin irtikabu a kafin rai akwai bukatar a ce ka duba ka ga waye ya fi dama dama wanda kai za ka mara mishi baya ka kada ƙura'ar ka da fashin wannan domin an samu azarrani domin irtikabi a kafin kuma ya zama wajibi ta wata fuskar saboda in ba haka ba wanda ya fi wannan rashin cancanta zai iya zama ko da yake akwai yiwuwar ka ce ai kuka ma yi za a iya samun murtiya za a iya yin makudi kai dai ka soke naka in kai abin da yake shi ne abin da za ka iya a lokacinka shi kenan alƙuduratu manazu taklif abin da za ka iya a lokacin da ka tsinci kanka da yanayin da ka samu kanka shi ne za ka yi amma ran da aka wayi gari kana da dama sai ka to ka an samu matsala ko kuma kana da daman sai kai abin da ba shi ya dace ba da gangar shi ma wannan kaga an samu matsala amma rikice-rikice da ya shafi fada banga tsara suka da sauransu ba wai a harkar siyasa ba a duk harkar al'amura na rayuwa laifi ne musulmi ya shiga cikin waɗannan abubuwa ba a ba ba ruwanka don yan siyasa su zo suna kamfen in kana da dama ka kalle su in kallon ba zai cutar da kai ba ka kalla in sun zo kaji ana faɗa ka gudu ka bar wurin wannan umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan ya zamanto an zo ana rigima ko an sha abubuwan da ke sa baye ko an ɗauko makamai ka yi jikinka a inda za ka iya nasiha domin ka faɗakar ka faɗakar wannan shi ne wajibinka inda ma faɗakarwar amfaninta wato bai kai ya kawo ba ko cutar wanda za ta biyo yana da yawa ka zai yi jikinka kai addu'ar Allah ya bada mafita a cikin wannan fitinar ko wannan rikicin ya faru maganar zaɓe za ka yi kuma za ka zaɓi wanda kai a iya fahimtar ka bisa maganganun da ka ji malamai na yi na shugabanci da alamomin shugabanci na gari kake sa ran wani zai kamanta irin wannan za ka zaɓa da wannan rigingimu babu ruwanka kar ka shiga ciki kar a yi da kai kar ka ba da goyon baya in kana da iko ka hana in ba ka da shi ka janye jiki kai addu'a wannan shi ne abin da ya kamata kowane musulmi ya yi a cikin wannan wani ba Allah ya saka lafiya da wata tambayar kuma tana magana ne a kan shugabanni da mabiya tsarin doka ta shari'a shine mabiya su zama masu biyayya da shugabanni to a irin tsarin da muke yanzu musibin da muke ciki a galabiya ayyukanmu ne suka jawo mana hatta irin waɗannan shugabannin da muke da su yanzu sakamakon irin ayyukanmu ne to a irin wannan yanayin har yanzu akwai wani haƙƙi a kan ba na cewa sai mun ma irin waɗannan shugabannin biyayya musulunci bai ta zaman yan marana ba bai kuma ya yadda da rayuwa ta kawo ba ba ya to ba ne sa wani ba ne hana wani a ka'idar musulunci shugabanci yana iya samuwa ta hanyar shura shugabanci na iya samuwa ta hanyar kwace idan wani ya zo ya kwace wani abu na mulki in dai har ya tabbatu ya zama mafirin yawan jama'a sun karkata gare shi da shugabancinsa to kai kuma yanzu an hana ka kai tawaye dole kai masa biyayya in ya so kai ma ka yan shirin irin naka dabarar kai ma ka je ka kwace in an kashe ka kuma shi ke amma ka'idar musulunci almutadallin ko da ƙarfi ne mutum ya yi rinjaye ko da wata hanya da ya kwace mulki to ahalus sunna wal jama'a sun yi ijma'i akan cewa dole ne a yi masa biyayya dalilin da yasa ake haka saboda ba da sun samar da tsaro ga abaruriya su kansu in ya zama ba a yi masa ba kuma ya samu tamakkuni cikin al'umma ya samu ƙarfin soja da ƙarfin 'yan sanda da dukkan madabai na mulki na hannunsa za ka ce za a mai tawaye to bannan da za ta biyo baya tana da yawa za a zubar da jini za a samu wato tozartuwar dukiya mutunci ba za a kiyaye shi ba addini zai samu naƙasu sa'annan kuma hankali ma zai cutu waɗannan suna zaruriya su kansu duk wannan ne malamai suka ce dai in dai ana magana manhaji ne na ahlu sunna wal jama'a shugaba ana masa da'a ko mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki waɗansu malamai suka ce shugabancin da ake magana na musulmi ne ba na wanda ba musulmi wasu suka ce a ai dama ba a sa ran al'ummar musulmi wanda ba musulmi bai zo jagorance ta to amma in ne sakacin da aka waye gari wanda ba musulmi bai jagorance ta to kuma wannan fa ya zame mata kalubale na dole ne don a tsare jini don a tsare mutunci don kar dukiya ta tozar da don kar addini ya lalace don kar hankali ya tafi dole a yi masa biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah ba cikin duk abin da bai zama yana da illa ga addinin al'umma ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar ba shi yasa ma za mu gani kamar yadda shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yake ambatawa a cikin asiratu shari'a yake nuna yadda adalci ke da muhimmanci a tafiyar al'umma na zamantakewa yake cewa Allah yana taimakon wato shugabanci ko da kuwa na wanda ba musulmi ba ne inda akwai adalci Allah bai bari shugabanci ko da na musulmi ne inda akwai zalunci kenan tabbas malamai sun sani kuma sun fahimta ana iya samun yanayin da za a yi wa al'ummar musulmi karfa-karfa a kwace abin da ke hannunsu amma kuma dole su biyayya amma biyayyan ba na mika kai da yarda da jawuwa da amincewa da sallama ba A'a don tsare martabobin abubuwan nan guda biyar da sauran abubuwan da ke da alaƙa da su sannan kuma a gefe guda su ci gaba da kokari da yunkuri na yadda za su dawo kansu da martaba bisa yadda shari'a ta koyar shi sa za mu gani yan uwa ai mun san abin da waɗannan mutanen suka yi wato mongols wato wanda kira mongolians abin da suka yi wa al'umma suka yanyanka malamansu suka kori shugabanninsu suka kai ga allah bisa ikonsa tun da dama ya ce bai canza ni'ima sai in mutane sun canza aka waye gari al'umma ta samu kanta cikin kaskanci da wulakanci da tsoro malaman tarihin irin su ibn asir sun bayyana cewa an wayi gari mace ta taɓa shigowa cikin majalisi wajen zama na maza musulmi ta kashe mutane ɗari ita kadai mace ba wanda ya daga kai ya kalle ta kowa sun gwada kai saboda an cika da su su bangon ɗin ba musulmi ba ne suka zo suka ɓace mulki suka yi ta abubuwa sai da Allah cikin ikon sai sa aka yi ta musu da'awa a hankali suka zo wasu suka musulunta da yawa aka yi zina ba za a yi ci gaba da yaki ba aka zo aka daina daga ba suka saba wanda hakan ya sa su shekul islam ibn taymiya suka yi sama suka yi ta da'awa suka yi kira mutane akan jihadi aka dawo aka yake su aka kuma ci yakin su kaga kenan an san cewa ana iya samun irin wannan saboda ta kace dai ba tsawaitawa ba jagoranci wani abu ne da musulunci ba muhimmanci kuma an tabbatar da jagoranci yana taimakawa wajen ba da kariya ne ga abubuwa guda biyar ko da an samu akasi na ba a ba da waɗannan ba yadda ya kamata ba a yadda a yi zaman yan murna a yi tawaye ba saboda bala'in da za faru fitinar da za ta auku matsalar da za ta biyo ba ta fi matsalar da ake ganin za a kauda in an wannan shine abin da malamai suka faɗi kuma haka ake da ahlus sunna wal jama'a take amma hakan bai nuna kai ka jawo ba ka ka wuya ka sallama ya zama kana yi bisa yarda da jin daɗi ba a'a tunda ka san akwai matsala to kai ma ka san da matsalar amma dai abin da aka ce ka yi ko karkayi wanda bai yi karo da abin da yake Allah da manzo sun tabbatar ba bai saba wa manufofin waɗannan abubuwa guda biyar na lura ba to wannan wajibi ne ka yi su ka'idar kenan wannan ba Allah ya saka da ah, wannan tambayar ina tantance alaja haskata ba magana ya alaye alalalan malam sa'ad ya ambata kalmomi na jin tsoron Allah da makamantar sunan Allah ya suna adabi ya hare shi mara da cikin jawabansa ya ambaci neman ilimi a inganta neman ilimi a matsayin hanya ce da za a samu warwarewa da irin abubuwan da ke afuwa a wannan kasa ba su tsakanin a malamta ga wasu tambayoyi da nake mai maka guda biyu wannan na cewa malam don allah a yi mana ƙarin bayani akan fitilar mata musamman kan wanda bai yi aure ba ta da cewa da wannan motsi ne shi ma bai faɗi amma ba zai yi kuma da zai iya zama lokaci ko yaya بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا حديث صلى الله عليه وسلم لا gabatar da قصيدة yana nuna cewa wato mata fitina kuma fitina da ma'anar jarrabawa fitina da ma'anar abubuwan da aka halitta don su zanto masu ɗebe mana kewa ba mu iya rayuwa ba da su ba kamar yadda su ma ba za su iya rayuwa ba da su haka Allah ya hukunta haka kuma Allah ya tsara a cikin sunnarsa sai dai kamar yadda ba su kaɗai ba ne fitinar ‘ya'ya ma fitina wato akan jarrabi mutum a cikin matansa ko kuma a cikin ‘ya'yansa wani lokaci jarabawa ta zama bala'an hasanan Allah ya samu ba mu ikon yin haka wato jarabawa wadda take fitowa daga irin ɗabi'a ta halitta da Allah ya yi ma mata mutum kuma ya iya juriya ya samu lada a dalilin haka domin ita mace fa ba ta iya ta zanto ta yi daidai malamai suna cewa duk wanda ya ɗauki mace za ta yi mai daidai to a cikin wawaye shine na sahun farko ma'ana ka zauna kullum kana zaton za ta yi abin da ba daidai ba kuma kai ne mai gyarawa Tunda har aka samu ire-iren waɗannan abubuwa na ɗabi'a a gidan khairul nabiyyin wa imamul mursalin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe kaga wane ne mutum shi da zai tinkaho ya ce shi mata shi ya sa doka ɗari kuma duk dole sai ta bi na fashe a yi kaza jiya sai da na yi maganar kaza yau da safe na yi kaza wani abun ka gani ai abun nan da ake ce ma mata za a kai su gidan aure wai a gani ake gani yanzu maza ya kamata a faɗa ka gani ka ke gani wato wani abin an yi ne don a tsokano ka don ka ganin sai ka yi ba ganin ba da za a gyara ka gyara to abinda nake son in jawo hankalin yan uwa a kansu shine ita fitina ta mata tana samuwar mutum a lokacin da yake zaune da su idan a matsayin mata nasa kamar da fitina ta yaya take amma dai abinda karantarwa manzo sallallahu alaihi yake nuna mana shine mu yi kokari mu tsaya tsayin daka san Allah ya zan shine mafi girma a cikin zuciyarmu sannan son manzo sallallahu alaihi wasallam wannan zai sa duk yadda kake son matarka ba za ta juyar da kai daga umarnin Allah ba duk yadda kake son ƴaƴanka ba za a kauce ma umarnin Allah a dalilin son su ko kuma yi musu wani abu wanda ba shi ba abin da ya shafi kuma waɗanda ba su yi aure ba ko shakka babu mata jarabawa ce ga dukkan mutumin da bai samu ya samu eh, matar ba kuma ma in an yi auren jarabawar ce amma Abin da ya kamata ga dukkan mutumin da ya san bai kai ga mallakar mata ba ya bi karantarwa mazo sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj wato duk ya ku taron samari duk wanda ke da ba'a malamai suke sabani wajen bayanin menene ba'a abin da yake da mafi mafi kila rinjaye mutumin da yake mallakar abin da zai iya yayi auren kuma yana da abin da zai gudanar da aiki al'amari na gidan nasa ba tare da wuce gona da iri ba kuma tare da tauye haƙi ba to mutum ya yi ƙoƙari ya aure yin aure yana zama shi ne abinda zai kasangance ma mutum wato ya zanto baya kallon abinda yake wajen aurensa ya zama ilinsa ya rufe